addini musu karya kan abin da ba shi ne abin da ka ko karatun yau saboda Allah da annabi a cikin malami ba za ka fahimci abu ba kana magana a duniya ba ma a iya zauren da kawai hmm, ba sannan kuma ba ka so ka fahimta sannan kuma in sunan gaskiya kake yi in aka gyara maka karatun nan ka dawo ka faɗi ashe ni ne ban gane ba in gyara amma kana siyasa da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ta akwai ta kai idan na ce zan faɗi irin yadda wannan karatu yake damuna zan fita akan topic bayan haka sai jiya da abin sai na kira su a waya da na kira su a waya ina kokarin mashi wa'azin ya ji tsoron Allah muna sauraron karatun shi muna sauraron karatun malam Abbas saboda haka duk karatu da yi malam abbas yana warwarewa kuma warwarewa na ilimi kuma na tabbatar mai da cewa masu ilimi suna gane karatun malam abbas alhamdulillah ya dawo jama'a ya dawo uh, uh, network na ga wurin su ne Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai kira a daina kira da Allah direct. Ba. Muna jin ka sayyidi. Muna jin ka alaji. Dan yana yi ne don Allah kuma don mutane su fahimta baya neman wani yana da wani ajanda na na kuma an maka gyara bayan haka nan ka zo ka ajiye ƙalubale kan yan Malam Abbas ya amsa ya amsa ya da amsa an jaddada ma an ƙara jaddada maka kuma yanzu nan ma ba ka ma kawo maganganun sannan kuma ka daina suka da ƙarya da kake yi ba saboda kana da yan gang naka masu addini da ra'ayi a can har da na yi maganganu dai kan nemi maganganu na zafi da yawa kuma na ce to wani lokaci ma tun da ni ba ba aushe ba ne ba na cikin ban iya expressing kaina da hausa wani lokaci sai na dan hada da turanci ko dai saboda dai duk dai ba yare na ba ne sai shi malam muhammad din sai yake nuna min da cewa to shi ya ji kuma ya yarda amma su abin da suke so satin ga zuwa idan suka yi karatu suka gama idan za a kira waya ba sa so kowa ya kira waya daga ni sai kai malam abbas duk waɗancan abubuwan da shi ya kalubalen da ya ajiye a tattauna su nan ma sai muna sauraron ka kake cewa ba za a yi adalci ba gaskiya na nuna musu haka kuma sai suka nuna min da cewa ba su ji daɗin maganan ba saboda in dai dan lokaci ne su za su ba da lokaci to in dai ta ta maganan na ce hujja na shine yan uwan yan ɗari ku suna bugowa kuma za su bugo da maganganu da hujjoji masu kyau kuma bar a bari su yi landing shi lawan turayen ba zai ma saurara ba sai ta hawa shi ne a sai ta nuna cewa shi ya san karatu karatu ka kuma ai ba karatu haka nan wani lokaci ma karatu daban fahimta daban gaskiya barai barai tun da abin ya zama haka sati mai zuwa idan su suka yi karatu kai malam abbas idan na same ka ka turo min nomba wanda shi Eh, mm, mm, hosta na can Muhammad Malam Muhammad mai yin hosting na can Isha FM. Na. da kashi daga zargin cewa bayan adalci idan ka ba da abubuwa idan ka sai ku samu kuɗi magana da malam nawan trayon sai na ce a wannan ban yadda ba rana ne za a samu guda ɗaya a ajiye a warware wannan shubuha saboda mutane suna cikin shubuha sosai mm. akwai mutane da yawa wanda ba su taba karanta jawalin ma'ani ba kuma ba su taba karanta al'uriya ba kuma mu a zawiyan mu abubuwan ga da kake faɗi ba a koya mana ba taba gaya mana ba kuma wannan ba mu jin daɗin wannan karatu da kake yi to nan ne malam muhammad ya ce to shi zai sauke ni ba na so in fahimta amma in ina so in fahimta in samu sayyadi malam abbas sadauki sati mai zuwa ya tura min namba shi kuma sai in tura me ana gama program ni zan kirawo sai sayyadi malam shi ya kira sayyadi malam abbas sai ya faɗi abin da shi zai faɗi ko kuma shubuhoyin da yake ciki sai shi lawan turayen a ma kuma sai ce a ai ne ke da shubuhoyi ni in faɗi na ce a'a ni dai ban da kowane ni na fahimta saboda ina fahimtar karatun malam eh, Abbas Sadauki saboda haka haddin da suka baya kenan na ce to in sha Allahu ba in kira malam Ibrahim ta ƙasa sai Allah kuwa da ikonsa yau da yamma ya samu ya ɗauka kuma gashi yanzu na samu na isar da sako ya sai bi da saka da alkhairi Allah ya saka da alhairi da wannan kokari namijin kokari da kai mun ji daɗin sa kwarai da gaske Allah ya saka da alhairi dan yana da kyau sun sani sun san tahaddin da muke bayarwa amma wani lokacin suna kau da kai amma kuma suna mantawa a karatu suna karɓar saƙonninmu da muke badawa suna karɓa so kuma abin da muka sha faɗa ne ba wani sharaɗin banza da za a saka na shiri abin da muke kasuwar lawan tirayam a kano yake nima a kano nake lawan tirayam a kano yake nima a kano nake mun taɓa yin muƙabala da 'yan izala su suka ba mu masallacin da za mu muƙabala da ni da malam ibrahim muka je muka wakilci ɗariƙar tijjaniya akwai wasu a izala anas as-salafi da da wani murtaza an-na'isi suka wakilci bangaren izala su ne masu masaukin baki su ne masu komai muka je muka yi mukabalan nan lami lafiya muka tashi na'am sheikh ka dawo to eh, shi ke nan naka ne alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa masu bibiyar mu ta wannan kafa mai albarka ta Isha FM a karatunmu na mako-mako a wannan rana irin ta Litinin inda muke gabatar da karatu na littattafai guda biyu, littafin Al'ukudud Duriya na Ibn Abdulhadi da littafin Jawahirul Ma'ani na Sheikh Ali Harazmi Barada. In ba a manta ba makon da ya gabata ko a yau muna litinin kai sha uku ga watan Rabi'in al'awwal hijira 1446 wanda ya daidai da 16 ga watan tara a shekara ta 2024 miladiya yau insha Allahu za mu darasi na goma sha shida. A makon da ya gabata a karatunmu na littafin al'ukudud durriya mun tsaya a inda Ibn Abdulhadi yake cewa walahu min al-kalami ala furu'il fiqhi والأجوبة المتعلقة بذلك شيء كثير يشق إهساؤه ويعصر دبطه أنا Ibn ذاك ابن عبد الهادي da cewa ومن مؤلفاته yana daga cikin wallafe-wallafe na Shekul Islam Ibn Ta'imiya, ma'ana littattafan da ya wallafa akwai littafi mai suna Alkalamu ala da'awati zinnuni magana akan addu'ar nan ta zinnun zinnun shine annabi yunus ibn matta wanda Allah ya kira shi wa zannuni idh dhahaba mughadiba fa zanna an lan naqdir alayhi har izuwa ƙarshe to da Ibn ibnu taymiya yayi magana wanda aka tattara ta ta zama littafi har mujalladi guda game da addu'ar da annabi Yunus ibn Matta yayi addu'ar da ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin to amma a wata nuskar alkalamu ala zinnuni ba alkalamu ala da'awati zinnuni ba kuma littafin mujalladun latifun mujalladi ne ɗan madaidaici ba wani babba ba kamar yadda abu abdullah muhammad ibn abdullah ibnu ahmad ibnu rushayyik ya faɗa a cikin littafinsa mai suna asma'u mu'allafati shaykhul islam to sannan yake cewa wa kitabun fihi kalamu ala iradati rabbi tabaraka wa ta'ala wa qudratihi ibnu taymiya yana da littafi wanda a cikin ya bayani game da irada ta ubangiji da kuma kudura ta ubangiji wata harirul qawli fi kuma ya tankaɗe ya rairaye maganganu na malamai game da haka fi كلامي في ذلك ala kalamin razi yayi tankade tankaɗe da rairaya game da maganganun fakhruddin razi wanda ya a cikin littafin sa mai suna al al aliya littafin al al aliya na fakhruddin razi ne sunansa al al aliya fil kalami na imamun razi wanda ibn Rushay ya ce ibn taimiya yayi wa wannan maganganu na ko al aliya na razi ya yi musu tankaɗe da rairaya na ilimi a cikin littafin da ya kusa ya kai takarda ɗari wanda shine mai suna alkalamu ala iradatin rabbi tabaraka wa ta'ala wa kudrati to sannan wannan littafi na razi mai suna almatalibul aliya an buga shi cikin mujalladai guda uku to sannan kuma ah, ibn taymiya an sa shi a cikin majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya shi na ibnu taymiya din kenan al-kalamu ala al-qudra ala iradati rabbi wa qudratihi cikin mujalladi na takwas shafi na bakwai zuwa shafi na hamsin da bakwai to sannan ibnu abdulhadi ya ci gaba da cewa wa mas'alatun fil ulu ibnu taymiya ya rubuta littafi game da mas'ala akan al-ulu ana nufin uluwullahi subhanahu wa ta'ala daukakar Allah madaukakin sarki ajaba fiha an shubahil mukhalifina a cikin littafin ibnu taymiya ya amsa shubuhohi na masu sabawa akan haka sai ibnu abdulhadi ya ce wa hiya mufida wannan littafi yana da fa'ida kwarai ɗalibi ya same shi kuma ya karanta ibnu rushayi ya ce la'alla ma zakarahu la'allaha ma zakarahu ibnu rushayi shi ibn abdulhadi kai anan yace ta yi wannan littafin shine wanda ibn Rushayi ya kira shi da suna a cikin littafin sa mu'allafat ibn taymiya da suna futiya fi mas'alatil uluwi sai ce na hau na waraka ya kai kusan takadda hamsin daka a wani ƙaulin an kira shi da suna futiya fi mas'alatil ulu a nan kuma an kira shi mas'alatun fil uluwi a madadin futiya fi ulu to sannan ibn abdulhadi ya ce an rubuta wannan littafi da waɗansu littattafan ma daban-daban na ibn taimiyya wanda suka shafi wannan topic ɗin na mas'alatululu. ulu an sa a cikin majmu'ul fatawa juzu'i na biyar shafi na ɗaya zuwa ɗari da 100 zuwa biyar kai zuwa 136 zuwa 152 haka nan a cikin jami'ul masail al'ula juzu'i na ɗaya shafi na 61 zuwa na 64 da kuma jami'ul masail al-thalitha na uku shafi na 181 zuwa na 191 to haka nan kuma a jami'ul masail din as-sabi'a juz'i na bakwai shafi na 343 zuwa 351 da sannan ibn abdulhadi ya ci gaba da cewa wa ukhra fi sifati ibn taymiya yayi wani littafi mai suna mas'ala fi sifa sai ce tusamma marrakishiyya ana kiransa da almarrakishiyya sai ce wa tashtamilu ala nuqulin kathira ya kunshi ciro maganganun malamai masu tarin yawa ibn rushayyi ya faɗa ya ce hamsu na waraka wannan littafin shafi hamsin ne kuma an sa shi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyar shafi na ɗari da hamsin da uku zuwa na ɗari da casa'in da uku sannan ibn abdulhadi ya ci gaba da cewa wa ta tatadammanu sifatil kamali wa madabitu fiha ibn taymiya yana da littafi mai suna ta tadammanu sifatil kamali wa madabitu fiha mimma yastahiqquhu ar Rabbu azza wa jal sai ce tusamma ana kuma kiran littafin da suna al-akmaliyya al-akmaliyya ibn rushayd a cikin asma'u mu'allafati shaykh islam ya ce na hawa na waraka wannan littafin ya kai takarda sittin, to sannan littafin an sa shi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na shida shafi na takwas zuwa shafi na ɗari arba'in. to sannan ya ce wal ihata akwai littafin da ake kira kuma da suna al ihata al kubra wanda shi ma ibnu taymiya yayi da kuma al sugura al kubra da al sugura ibn abdulhadi ya ce waɗannan su ma suna daga cikin littattafan ibn taymiya to sannan ya ce ibn eh, taymiya yana da wani littafi da ake kira da suna risalatul arshi wanda shi ma har ila ana kiransa da suna Al'ihafa, ya ce wanda ambatansa zai zo a nan gaba a wani ƙaulin kuma ana kiransa da suna ar-risala al-arshiyya a risalar arshiya to sannan cewa wa aqidatul firqan najiya ibnu taymiya yana da littafi mai suna aqidatul firqan firqatin najiya sai ce wa tu'rafu bil amma an fi sanin littafin da suna al wasitiyya ko kace al wasitiyya ko kace aqidatul firqatin najiya duk ɗaya ne ibn rushayi cikin asma'u mu'allafati shaykh al-islam yace nahwa 30 waraqa kusan takarda talatin ne shafi talatin ne littafin yake kunshe da shi daka muhammad ali imran mai ta hakikin al'ukudud duriya wanda muke bi ya ce tubi'at miraran wannan littafi na alwasitiyya ko aqidatul firqatin najiya an buga shi da dama sai ce kuma wahiya fi majmu'il fatawa kuma littafin yana nan a cikin majmu'ul fatawa a cikin juzu'i na uku shafi na ɗari da ashirin da tara zuwa na ɗari da hamsin da tara. Hikimar faɗar inda littafin yake a cikin majmu'ul fatawa ta yadda ɗalibin ilimi in yana da majmu'ul fatawa kamar yana da littattafai da yawa ne na Ibn Taymiya domin yawancin littattafan Ibn Taymiya duk an sa su a cikin majmu'ul fatawa. So da haka in kana buƙatar ba sai ka sai shi littafin daban ba in kana da majmu'ul fatawa kawai sai ka neme shi a ciki. to sannan yace wal jawabu amma da alaihi inda al munazarati sannan ibnu taymiya yana da littafi wanda shi wannan littafin asalinsa amsa ce ta tambayoyin da aka yi wa ibnu taymiya inda al munazara a yayin tattaunawa ta ilimi da suka yi da malamai bi qasril imara bi dimashq a gidan gwamnatin dimashqa ibn taymiya an taɓa yin debate da shi na ilimi da malamai a Dimashka aka tara masa su to a cikin wannan debate din da ake yi an yi masa tambayoyi kuma ya ba da amsa to su kamsa amsoshin sai aka tattara su suka zama littafi kuma yana cikin majmu'ul fatawa juz'i na uku shafi na 160 zuwa shafi na 193 ibn abdulhadi ya ci gaba da cewa wal kalamu ala hadithi imran Hussaini husayn alladhi fihi ji'ina ka nas'aluka an awwali hadha al sannan ibn taymiya yana da littafi wanda a cikinsa ya tattauna magana game da hadisin imrana dan husaini Allah ya kara masa yadda wanda a cikin hadisin sahabbai suka ce ji ina nas'aluka an awwali hadha al'amari mun zo muna tambayar ka ne game da mafarar wannan al'amari ana nufin musulunci wa huwa mu'allafun mufid ibn abdul hadi ce wannan littafi yana da matukar fa'ida shi ma littafin yana cikin majmu'ul fatawa juz'i na sha takwas shafi na ɗari biyu da goma zuwa shafi na ɗari biyu da arba'in da uku ibn abdulhadi ya sake cewa wal kalamu ala hadisi abdullahi ibn khalifa an umar sannan ibn taymiya yana da littafi wanda a cikinsa ya tattauna game da hadisin nan na abdullahi ibn khalifa daga umar sai ce ali Muhammad ibn Ali Imran yake cewa wa huwa anna mar'atan atat ila annabi sallallahu alaihi wasallam yadda abin yake shine wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ta ce ud'u Allah ay yudkhilani aljannata ka roƙa min Allah ya shigar da ni aljanna qala sai annabi yace fa azzimin rabba ko qala mai ruwa yace fa azzamar rabba sai annabi sallallahu alaihi wasallama da zai mata addu'ar yayi wa Allah yabo da kirari ya kirmama shi ya kambaba shi to cikin yabo da kirari din wakala sai ya ce inna kursiyahu lallai kujeran mulkin Allah ba dan yana zama ba wasi as-samawati wal arda ta fi girman sama da ƙasa duka wa inna lahu aqiqan kuma kujerar tana da ƙara ta aqiqir rahali kamar ƙara irin ta sirdi aljadidi sabo ko rahalil hadidi sirdi irin na ƙarfe idza rukiba min thiqalihi idan aka haushi saboda nauyi ma'ana kamar ƙara ta ƙarfe in yana guga ƙarfe ɗan uwarsa kamar ƙara ta bodin mota idan ya sha lodin kaya zaka ji yana kiki kiki kiki kiki to wannan kujerar ta ubangiji tana yin irin wannan ƙarar saboda kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisi hadisin ibn abi asim ya fitar da shi a cikin sunna hadisi mai lamba ta 574 da ibn khuzaima a cikin sa juz'i na ɗaya shafi na 245 da Imam al bazzar hadisi mai lamba ta 325 to ibn taimiya yayi littafi akan wannan hadisin wahal huwa sabitun amla shin wannan hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba sannan wa ayyu alfazihi huwa almahfuz sannan wanne daga cikin lafuzan hadisin ne malaman hadisi suka tabbatar da tabbatuwarsa to sannan wa kitabun fi nuzulir rabbi ibnu taymiya yana da littafi game da maganar sakkowar ubangiji subhanahu wata'ala tabaraka wata'ala kulla laila mai girma da buwaya a kowane dare ila sama'id duniya zuwa sama ta daya wal jawabu an ikhtilafi waqtihi kuma ibn taymiya ya ba da amsa game da sassaɓawan lokuta na duniya bi ikhtilafil buldani gwargwadon bambancin garuruwa wal da mahudan rana da haka ibn taymiya ya yi magana akan wannan hadisin kuma ya yi magana akan bambancin darare da duniya take da shi dare a wani kasar ya bambanta da dare a wani kasar to shin ya za a yi a fassara wancan hadisin tunda darare sun bambanta to ibn taymiya ya yi littafi game da wannan mas'ala kuma ya ba da amsa a ciki ibn rushayyik a cikin littafinsa mai suna asma'u mu'allafati shaykh islam ya ce a ciki akwai mas'alatun nuzuli shi haka ya kira sunan littafin sunan littafin mas'alatun nuzuli khata'un ya ce to Wafihi mas'alatun nuzuli cewa a cikin littafin ibnu rushayyi kalmar mas'alatun nuzuli da aka kira littafin da shi sai ce khata'un kuskure ce wa buhu daidai din shine a zawali daidai din shine mas'alatun nuzuli domin a wani sun a wasu nuskokin an rubuta mas'alatun zawali a madadin mas'alatun nuzuli sai ce wa huwa majmu'ul fatawa kuma shi ma wannan littafin akwai shi a majmu'ul fatawa juz'i na biyar shafi na ɗari uku da ashirin da ɗaya zuwa shafi na ɗari biyar da tamanin da biyu to sannan Dr. Muhammadul Khamis ya yi ta hakikin littafin kuma an rubuta littafin shi kaɗai ba tare da sashi a cikin majmu'ul fatawa ba sai dai an rubuta shi ne da sunan sharhu hadisin nuzuli sharhu hadisin nuzuli to sannan wa jawabun fil liqa'i wa ma warada fihi ibnu taymiya yana da littafi mai suna jawabun fil liqa' wa ma warada fihi a wata nuskar jawabun fil liqa'i wa ma warada fil qur'ani wa ghairihi amma anan wa ma warada fihi fil qur'ani wa ghairihi to wannan fihi din a wasu nuskokin na al'uqudud duriya babu da aka ko dai ka samu littafin da suna Jawabin fil liqa wa ma da fil Ƙur'ani wa ghairihi to wannan littafi shi ma ibn Rushayyi ya ce na hawa ishirina waraka ya kai takarda talatin kuma akwai shi a majmu'ul fatawa juz'i na shida shafi na ɗari hudu da sittin da ɗaya zuwa na ɗari hudu da tamanin da hudu sannan akwai wani littafin mai suna jawabun filistiwa wan nuzul hal huwa haqiqatan amla jawabun filistiwa wan nuzul hal huwa haqiqatun amla tusamma irbaliya ana kiransa da sunan irbaliya ibn roshai ya ce la'allahu ma fi majmu'il fatawa ta yi shi ne a cikin majmu'il fatawa juz'i na biyar shafi na 194 zuwa na ɗari biyu da sha uku a wani ragowarsa kuma a juzuki na ashirin shafi na ɗari biyu da sha bakwai zuwa na ɗari biyu da sha tara to sannan ibn abdulhadi ya ci gaba da cewa wa jawabun filistiwa'i wa ibtali wa ibtalu qawli man ta'awwalahu bilistila'i ibn taymiya yana da wani littafi shi kuma mai suna jawabun filistiwa' wa ibtalu qawli man ta'awwalahu bil istila amsa game da istiwa'i da kuma rushe maganar wanda ya musanya istiwa'i da istila'i sai ce min nahu 20 wajhan ta kusan fuska ashirin Ibnu taimiya ya kawo hujjoji da dalilai kuma ya raddin wanda ya musanya kalmar istawa da istaula ko istiwa da istila to anan shi ma ibnu Rashid a cikin littafinsa mai suna asma'u mu'allafati al islam shafi na ɗari uku ya ce wa huwa fi majmu'il fatawa shi ma wannan littafin an sa shi cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyar shafi na ɗari da talatin da shida zuwa na ɗari da arba'in da tara to sannan Ibnu abdulhadi ya ci gaba da cewa wa mas'alatun fil mubayanati bayna Allah ta'ala wa bayna khalqihi Ibnu taymiya yana da littafi mai suna mas'ala في مباينة بين الله تعالى وبين خلقه شما وانا اللتاب ابن الرشيق أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن الرشيق المالكي أتكل اللتاب سميسونا أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ياتشي نحو عشرين ورقة shi wancan littafin mai suna mas'ala fil mubayyinati bainal Allah ta'ala wa bain khalqihi ya kai kusan shafi ashirin A nahawa arba'ina warqata ya kai wajen shafi arba'in kuma yace wala allahu fi majma fi majmu'il fatawa kuma ta yi shine a cikin majmu'il fatawa juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da sittin da bakwai zuwa na ɗari uku da ashirin daidai sai ce walahu ajuwiba ibn taymiya yana da littafi mai suna ajuwiba amsa ko ajuwibatun ukharu yana da wasu littattafai masu suna ajuba kuma na daban ko mai suna ajubatun ukhar fi mubayanati Allah ta'ala li khalqihi wa fi man yaqulu innahu subhanahu ala arshihi bi zatihi wa aqwalu salafi fi zalika shi ma wannan littafi ne wanda ya kunshi wannan topic din ajubatun ukhar amsoshi na daban fi mubayanati Allah ta'ala li khalqihi dangane da bayanin bambanci da nisanta da ke tsakanin Allah da halittarsa wa fi man kulu da kuma bayani game da masu cewa innahu subhanahu ala arshihi bi zatihi shi Allah madaukakin sarki yana kan al'arshi da zatinsa wa aqwalu salafi fi zalika da maganganun magabata na kwarai game da haka to shi ma wannan littafin Muhammad Ali Al-Imran wanda ya ta hakikin al'ukudu duriya wanda shi muke bi yace minha iddatu qawaid wa ajwiba في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى daga wannan littafin an samu ƙa'idoji da amsoshi wanda suna cikin mujalladi na biyar na majmu'ul fatawa ma'ana shi ma wannan littafin wani ɓangarori nasa akwai shi a cikin majmu'ul fatawa to sannan ya ce walahu masailu kathira ibn taymiya yana da littafi mai suna masail masail masu tarin yawa fil af'ali ikhtiyariya game da ayyuka na zaɓi al-musamma inda ba'adil mutakallimina wanda ake ambatan su da suna a wajen wasu daga cikin malaman ilmul kalam da hululul hawadith hululul hawadith to ibn taymiya yana da littafi mai suna mas'ala fil af'al al-ikhtiyariyya mas'ala fil af'al al littafi mai irin wannan topic ɗin yana da su da yawa to a nan shi ma muhammad ali imran a cikin hakikinsa ya ce unzur alfatawa ka duba majmu'ul fatawa juz'i na shida shafi na 217 zuwa na 267 ibn abdulhadi ya ci gaba da cewa minha daga cikin irin wa'ancan littattafai masu suna masail fil af'alil ikhtiyariyya akwai kalamun mufradun ala kalamin razi fil arba'ina akwai zance da aka ware dangane da maganar imamu fakhruddin razi da ya a cikin littafi mai suna al-arba'in to shine muhammad ali imran ya ce wa huwa matbu'un fi majmu'il fatawa shi ma wannan kalamun mufrad ala kalamin razi ya ce shi ma yana cikin majmu'ul fatawa juz'i na shida shafi na 273 zuwa na 287 to sannan ya sake cewa walahu masail wa Ajuiba, Ibn taimiya yana da littafi mai suna masail masail da Ajuiba. fi mas'alatil qadari game da mas'alar qaddara war raddi alal qadariyya da kuma raddi da yayi ga wanda suke kore qaddara sune qadariyawa wa alal jabariyya da kuma raddin da ya ga jabariyawa wanda suke cewa al-insani majbur aktharu min mujalladaini ibnu taymiya yana da littattafai da suna masail da ajuba wanda sun fi girman mujalladi biyu akan wannan matsala ta kadariya da raddi ga kadari ta kadaru da raddi ga kadariyawa da kuma raddi ga jabariyawa to anan shi ma mai ta haƙiƙi Muhammad Ali Imran ya ce baqiyatu nusakhi mujallad wannan ragowar nusar na mujalladin walahu fi majmu'il fatawa a wasu nusokokin ba mujalladai ne ba mujallad ya ce min mujalladai ne to a wasu nusokokin aktharu min mujallad sai ce walahu fi majmu'il fatawa kuma ibnu taymiya yana da littafi ko maganganu makamantan wannan a cikin Majmu'il fatawa juz'i na takwas shafi na 81 zuwa na 158 da kuma juz'i na 8 shafi na 303 zuwa na 370 wanda wannan maganganun an tara su sun zama risala guda biyu fil qada'i wal qadari wal hikmati wat ta'lil sunan su risalatan fil qada'i wal qadar wal hikmati wat ta'lil sannan walahu masail ibnu taymiya yana da littafi mai suna masail fi mahalli shi'ri wal ulumi wa ghairiha hal huwa wahidun aw muta'addid an gane ko to shi ma wannan littafi ibn eh, ibn eh, muhammad ibn ali al-imran yace baqiyatun nusakhi a wasu nuskokin ba walahu masailu bane yana nufin nuskoki na uku dudduriya a wasu nuskokin walahu mas'alatun fi mahalli shi'iri ba walahu masailu ba kamar yadda yake anan zaka an samu bambancin nuskoki to sannan walahu darsu sukariya bil basmala ibnu taymiya yana da littafi mai suna darsu sukariya fil basmalati a wata nuskar darsu sukariya bil basmalati juz'i guda ɗaya ne wa darsul hambaliya kuma yana da littafi mai suna darsul hambaliya fi qawlihi ta'ala wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa shi ma ibnu abdulhadi ya ce juz'un hasanun juz'i ne mai kyau to ana nuna mun lokaci yayi da haka za mu tsaya akan wannan gaba insha Allah Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga inda ya ce wa mas'alatun fi ma fi man yadda'i anna lil qur'ani baqinan wa anna li kulli ne. Baƙinan ila sab'ati ne, kuma Ibn taymiya yana da littafi mai suna mas'ala fi man yadda'i game da wanda yake da'awar anna lil qur'ani baqinan wai qur'ani yana da baɗini ma'ana fassara ta fili da ta ɓoye ta ciki da ta waje sannan wa anna lidhalika al kuma wannan fassara ta cikin ko ta ɓoyen? ita ma tana da baƙinan wani ɓoyen, wani cikin ila saba'ati abutinin har zuwa ciki ciki guda bakwai to da haka in Allah madaukin sarki ya kai mu sai mu tashi daga wannan gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه to a karatunmu na littafin jawahirul ma'ani a makon da ya shuɗe in yan uwa basu manta ba mun tsaya a daidai inda shehu harazumi yake cewa wa kana abu turabin nafshi radiyallahu anhu في حق المحجوبين من أهل الإنكار وكان يقول وكان يقول أبو تراب النخشبي nafshabi. Nafshabi الله anhu. أبو تراب nafshabi. wai Allah yadda da shi ya kasance ya kulu yana cewa fi haƙƙil mahajubi na game da mahajubai mahajubai su wanda ba su yi wasuli e, e, ba su yi tarbiya ba ba su yi wasuli ba ballantana su yi fana'i min ahalil inkari na waɗanda suke inkarin abin da sufaye suke yi sai ya ce idza alifal qalbul i'rada anillahi wai idan zuciya ta saba da bijirewa Allah sahibatul waqi'atu fi awliya'illahi illahi, to wannan kuma sai ya haifan mata da afkawa cikin waliyan Allah to anan muka tsaya idan ba a manta ba da haka zamu dora daga inda muka tsaya sai shehu harazimi ya ce kultu na ce wa min huna daga nan ne ko saboda haka ne akfal kamilu na min ahli a ɗariƙi kammalallu na 'yan ɗariƙa suka ɓoye alkalamu magana fi maƙamati tauhidi game da muƙami na tauhidi alkhasi keɓantacce faye suna cewa akwai tauhidul am ko tauhidul awam sannan akwai tauhidul khawas sannan akwai tauhidul khawasil khawas ma'ana wai tauhidi mataki uku ne akwai na garin mutane akwai na keɓantattu akwai na keɓantattun keɓantattu to wai kammalallun sufaye suna ɓoye magana game da tauhidin keɓantattun mutane saboda abin da ya gabata na ambato shafaƙatan ala musulmi na wai saboda tausayin gama garin musulmai wa rifkan bil mujadili kuma dan tausasawa ga mai jayayya minal mahajubina na cikin mahajubai wanda ba su yi tarbiya ba ballantana su yi suluki su yi wasuli wa adaban kuma dan ladabi ma ashabi zalikal kalami tare da masu irin wancan zance min akabiri la'arifina na daga manyan arifai wanda suka yi tarbiya suka yi wasuli sai ce fakanal junaidu radiyallahu anhu junaidu Allah ya kara masa yadda ya kasance a satin da ya wuce mun faɗi waye junaidu shine Muhammad al-Junaid ibn Muhammad ibn al-Junaid wanda ake kira da sayyidu ta'ifa wanda kamar yadda muka faɗa mutumin kwarai ne kamar yadda malamai suka yi masa shaida shi yasa muna da tababa da tantama game da ire-iren waɗannan maganganu da ake jingina masa domin abin da malamai suka faɗa gare shi na shaida da tsayuwa kan turba madaidaiciya ya saba da irin waɗannan maganganu to dai anan ya ce junaidu ya kasance la ya takallamu qattu baya magana da ɗai fi ilmi tauhidi game da ilimin tauhidi yana nufin tauhidi face sai a ƙuryar ɗakinsa ba'da an yughliqa abwaba darihi bayan ya kulle kofofin gidansa to kaga na farko kasa tauhidin zuwa ga tauhidul am tauhidul khas tauhidul khawasul khawas wannan abu ne wanda ba a taba jin sa ba daga maganganun magabata ɗaya kenan sannan na biyu cewa akwai wani tauhidi da wasu za su sani da kuma wani wanda ba kowa zai san shi ba to shi ma wannan magana ce wadda babu ita a cikin addini wanda insha Allahu sauran maganganu za su biyo baya a nan gaba sai ce waitu junaidu yakan shiga can kuryar ɗaki sannan ya sa a kulla ƙofofin gida wa ya akubu mafati haha sannan sai ya karɓa mukullan gidan bayan an kulle gidan sannan ta hata warkihi ya sa a ƙarƙashin duwawunsa ya zauna a kai don tsaba ɓoyewa ma'ana dai yana ɓoyewa baya so a ji baya so a sani to kaga daga nan ne sufaye suka samo cewa abubuwa da ake yi na cewa wani ya zama Allah ko an yi wasuli ko an yi fana'i ko an ɗauke wa mutum sallah ko makamancin haka bayan ya a fili ba wai babu su ba ba wai ba su yarda da su ba amma ba a faɗa su a fili a rinka ɓoyewa kamar yadda sun faɗa cewa shehu ya yi musu a umarni da khatmus sirri ɓoye sirri wanda duk a makon da ya wuce mun riga mun tattauna akan wannan matsala wanda kuma inda bukata za mu sake dawowa zuwa gare ta wanda tana nan a nan gaba a cikin jawahirul ma'ani waya kulu wayo junaidu yana cewa atuhibbuna ayyukadhiban nasu auliya Allahu ta'ala wa khassata so kuke yi mutane gama gari su karyata waliyan Allah da ke bantattun bayansa wayar muna hun zandaka su jefe su da zindiƙanci wal kufri da kafirci intaha maganar junaidu ta cike. sai ce wa minal auliya daga cikin waliyyai akwai man sadda babal kalami wanda suka toshe ƙofar yin magana fi da ka'iki kalamil ƙaumi cikin zurfafan maganganun sufaye alƙauma anan ana nufin sufaye ma'ana sun toshe ƙofar yin magana cikin zurfafan maganganu irin na sufanci hatta mata har sai da ya mutu mana akwai daga cikin sufaye wanda shi baya yin irin wannan magana ya daina yin ta har ma ya mutu bai ba wa ahala zalika ala suluki kuma ya mai da hakan zuwa ga suluki wakala yake cewa man salaka tariqahum duk wanda ya bi tafarkin sufanci da sufaye ittala ala mattala'u alaihi zai hango abin da sufayen suka hango wa zaqa kama zaqu kuma zai ɗanɗano kamar yadda suka ɗanɗano wastaghana an sama'i kalamin nasi kuma zai wadatu gaburan sauraron maganin mutane wa qad talaba ashabu abi abdullahi al-qurashi haƙiƙa almajiran abu abdullahi al-qurashi sun nema minhu daga gare shi shi abu abdullahi al-qurashi shine safwan ibn sulaimin al-madani ya rasu hijira tana da shekara 599 to wai almajiran shi wannan malami sun nema an yusmi'ahum shay'an ya jiyar da su wani abu min ilmi al-haqa'iqi na ilimin haƙiƙoƙi ma'ana ya musu maganganu irin wanda sufaye suke a yau waɗanda suka saba wa shari'a suka saba wa hankali lafiyayye wanda wasu daga cikin maganganun a cikinsu akwai zagin Allah akwai allantar da wani Allah akwai raina Allah akwai rusa shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da macin mutuncinsa shi kansa din manzan Allah da sunan haƙiƙa. to wai almajiran shi wancan abu abdullahi din alƙurashi sai suka nemi ya musu irin wannan maganganun wanda muna jin irin wannan maganganun da yawa a bakin sufaye a yau wani ya ce da kai su su ne waliyai ƙur'ani magana Allah ce amma har kuskure wal iyazu billah wai da Allah yake yi su suke gyara masa su ce ba komai a sha giya a yi kaza a yi kaza irin yadda za mu ji irin su wannan shehu mai Kano na gane yana ta faɗa to irin wannan aka nemi shi wancan Abu Abdullahi al-Qurashi shi ma ya saki baki yayi faqala lahum sai ya ce da almajiran nasa kam ashabil yauma nawa ne almajirai na yau a gabana waɗanda suke so su ji wannan maganganu daga bakina fakalu sai suka ce sittumi ati rajulin mutum ɗari shida ne fakala shehu sai ce da su ikhtaru lakum min hami'a ku je ku zaɓo ku tankaɗo ku rairayo min daga cikinsu mutum ɗari wanda kuke ganin sun kai su iya fahimtar irin wannan magana in na yi ta faktaru sai suka je suka zaɓo daga ɗari shidan nan suka zaɓo ɗari faƙala sai sake cewa da su iktaru min mi'ati ishirina to cikin ɗarin ma ku sake tankaɗewa ku rairaye ku fito min da ashirin wanda kuke ganin sun fi kowa fahimta kuma sun fi kowa tarbiyya da suluki faktaru sai suka zaɓo ashirin ɗin faƙala sai sake cewa da su iktaru min al arba'a to ku zaɓo min daga cikin ashirin ɗin ku cire mutum huɗu kacal faktaru sai suka sake zaɓo mutum huɗu cikin ashirin wa kana il arba'a waɗannan huɗun da aka zaɓo masa sun kasance ashaba shufatin wa ma'arifi wa ma'arifin ma'abuta kashafi ne da ma'arifu idan aka ce kashafi ma'ana waɗanda suka yi fana'i suka yi wusuli bayan tarbiyya, to sannan kuma suna da ma'arifa kamar yadda duk dai zaka ji daga bakin su bai suna faɗar wannan idan aka ce arifi ana nufin yayi suluki haka nan idan aka ce da shi sahibul kushufi ko mukashafatu to ana nufin yayi wusuli yana ganin wasu abubuwa wanda 'yan adam saura ba sa gani yana sanin wani abu wanda sauran 'yan adam ba su sani ba kila har annabawa ma kila har saɓanin shari'ar annabawa kamar yadda muke gani to lokacin da aka zaɓo masa mutum hudun nan daga mutum ashirin bayan an zaɓo ashirin daga ɗari bayan an zaɓo ɗari daga ɗari shida ma'ana dai an tantance faƙala shehu sai shi abu abdullahi al-qurashi ya ce lau takallamtu alaikum da zan yi muku magana a wata sukar lauta kallamtu ma'akum da zan yi magana irin ta hakika tare da ku fi ilmin haƙa'iƙi wal asrari cikin ilimin hakika da asraru sai ce lakana awwala man yufti bi qatali haula'il arba'a da farko wanda zai fara cewa a kashe ni su ne waɗannan kuɗin ma'ana wanda sun kai kololuwar amma da su ne ma za su ce a kashe shi ma'ana saboda yadda za su ji magana ta yi muni za su iya cewa ma ya kafirta a kashe shi to duk wannan abin fa da su fa suke so su kai zuwa gare shi a nan shine su nuna maka cewa suna da wani sirri kuma wannan sirrin a ɓoye shi sannan wannan sirrin in sun faɗe shi ma wasu daga cikin mutane za su iya ce musu kafirai to in ba rami me ya kawo rami ma'ana sun san kenan abin kafircin ne to kuma a lokaci guda wannan abin duk da suke kokarin halatta wa kansu yin wancan kafircin ne da wawantar da hankulan mutane da nuna ai mutane ba za su gane ba ba wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabi ya yi sa dalla dalla a Kur'ani wanda idan mutane suka ji ba za su iya fahimtar daidai sa da abin da yake ba daidai ba Ubangiji ya ce wa kulla shay'in fassalnahu tafsila komai mun yi shi filla filla dalla dalla kuma ya ce innahu laqawlun fasl Ƙur'ani zance ne dalla dalla filla filla wa ma huwa bil hazl babu zaurance a cikin Ƙur'ani. to sannan Allah ya umarni da a bayyana da Ƙur'ani bai umarni da a boye shi ba innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun Allah ya ce waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na littafi na shirya da bayanai na gaskiya bayan mun bayyanar da shi ga mutane to irin wannan Allah ya tsine musu kuma dukkan sauran halittu masu tsinuwa su ma suna tsine musu to amma duk da haka sufaye suna da waɗansu shubuhohi wanda ya kamata a ce kafin mu wuce mu yi magana akan waɗannan shubuhohi sukan kawo hadisai kamar inda abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa zan karanto mana hadisan sai kuma in karanto mana maganganun da malamai suka fassara hadisan da su daga ciki abu huraira yana cewa hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wi'a aini na haddato daga annabi sallallahu alaihi wasallama jakabi ta ilimi sai ce fa amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikin jaka biyun fa basastuhu na baza shi kowa ya sani kowa ya je ma'ana na karantar da shi wa ammal akharu amma ɗaya jakar falau basastuhu da zan bayyana ta da in baza ta aji a hazal bal'umu da an yanke wannan makogaran na ma'ana da an kashe shi wannan hadisi Imam bukhari ya rawaito shi a cikin Sahih al-Bukhari hadisi mai lamba ta 120 to sannan an rawaito daga Yazid ibn al-Asam yace qila li Abi Huraira an ce da Abu Huraira aktharta aktharta ka yawaita ba da labarin annabi ka yawaita ba da labarin ilimi ƙala sai abu huraira ya ce falau haddastukum bi kulli ma sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam da a ce duk abin da ji daga annabi na gaya muku Laramai, tumuni, qash'i da kun jefe ni da hoge wala ma nazartumuni kuma da baku saurara mun ba kalmar alkashku ma kula'u an wajihil ardi min almadari wal hajari shine abin da ake tumbukowa daga ƙasa na daga madar hoge wal hajar da dutse ma'ana shi dutse ne daga cikin nau'uka na dutse ko ka ce mayu, ko makamantan haka shine alkashku wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad ɗinsa juz'i na sha shida hadisi mai lamba ta a shafi na ɗari biyar da sittin 563 wa qala al-muhaqqiquna isnaduhu sahihun kuma malaman hakikin hadisi sun ce hadisin sanadinsa ingantacce ne to sai malamai suka tattauna game da wannan magana da abu huraira ya faɗa da ma wasu maganganun makamantan haka irin wanda aka samo daga sayyidina aliyu cewa ko zantar da mutane gwargwadon hankalinsu so kuke yi a su karyata allah da manzo da irin wanda aka samo daga Abdullahi dan Mas'ud shi ma makamancin haka to sufaye sukan fake da wannan sai su ce ai ilimin haƙiƙa shine wanda Abu Huraira bai faɗa ɗin ba shine wanda Sayyidina Ali ya ce kar a gaya wa mutane domin hankalinsu ba zai iya ɗauka ba sai su karyata Allah da manzo to malamai masu sharhin hadisai sama da shekara dubu baya sun ba da amsa game da waɗannan kuma sun faɗi me ake nufi idan ka ce ilimin haƙiƙa ne to ai shi abu huraira kuma ya ce bai faɗa ba to kai daga ina ka ji wa ya gaya maka bayan shi abu huraira bai faɗa ba to kaga kenan ba ilimin haƙiƙa ba ne sannan ƙur'ani ya ce masu ɓoye abin da muka saukar na bayani da shirya kaga wannan ya nuna maka wannan abun baya cikin bayani da shirya innal ladzina yatuna ma anzalna minal bayyinati wal huda da haka malamai suka ce wannan abin da abu huraira bai faɗa ba lallai baya cikin bayyinati wal domin albayyinatu wal huda Allah ya ce mai ɓoye su ya la'anuhu Allah wa ya la'anuhum la'inun Allah yana tsine masa kuma duk masu tsinuwa suna tsine masa to bari mu ji kaɗan daga cikin maganganun malamai wajen sharhin wannan hadisi ya kulu imam al-qurtubi rahimahullah imam al-qurtubi abu abdullahi Allah ya ji kansa da rama ya faɗa a cikin littafin tafsirin sa al-jami' li ahkamil qur'an yace qala ulama'una malaman mu sun ce yana nufin malaman mazhaban malikiya yace wa hadha alladhi lam yabuthuhu lam yabuthahu abu huraira wannan abin da abu huraira yace bai faɗa ba wa khafa ala nafsihi fihi alfitna aw alqatla yaji tsoron fitina ga kansa ko ma a kashe shi yace inna ma huwa mimma ya ta'allaku bi amril fitani abin da ya shafi al'amarin fitintunu ne da rigingimu da za su faru ba wai wani ilimi bane oyayyen ilimi wanda ake kira da sunan hakika ko ilimin batini ba wannan bane sai ce wa nassi ala a ayanil murtaddina da kuma nassanta sunayen waɗanda za su yi ridda ba za su mutu da imani ba shine abin da annabi ya faɗa abu huraira ya ji amma abu huraira yake faɗa saboda in ya faɗa waɗannan mutane za su iya kashe shi za su ce ya musu shari ko ya musu kazafi ba dole su yadda da shi ba to shine sai ya ɓoye shi don gudun fitina sannan wal munafiqina da kuma nassi akan sunayen munafikai to wannan shine abin da Abu Huraira bai faɗa ba haka malamai suka faɗa Wani hawi hadha da makamancin wannan inji Imam al-Qurtubi mimma la yata'allaqu bil bayyinati wal huda na daga abin da baya da alaka da bayyinati wal huda da Allah yace innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda Qurtubi ya ce wallahu ta'ala alamu Allah shine mafi sani wannan magana tana cikin Al-Jami' li hakamil Qur'an juz'i na biyu shafi na 186 wa yaqulu al-imam az-zahabi imam az-zahabi shi kuma yace an makhulin daga makhul qala ya yace kana abu Huraira ta kulu. abu Huraira yana fada yace rubba kisin inda abi huraira lam hahu yaso da dama akwai wata jaka ko buhu a wajen abu huraira ko buɗe ta ma bai ba sai ce ya'ani ani minal ilmi yana nufin ta ilimi ƙultu imamu zahabi ya ce na ce haza dalun ala jawazi kittimani a al Ya ce wannan magana ta Abu Huraira tana nuna ya halatta a ɓoye wasu hadisai allati tuharriku fitna waɗanda suke motso fitina fil usuli a tushen addini awil furu'i ko a reshensa awil madhi ko kuma yabo awil zammi ko zargi na wasu amma hadisun ya ta'allaku bi hillin aw haramin amma hadisin da ke da alaka da halacci ko haramci fala ya hillu kitmanuhu bi wajhin irin wannan bai halatta a boye shi ba ta kowace fuska fa innahu min al bayyinati wal huda domin shi yana cikin bayyinatu da huda da Allah ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda sai ya ce wa fi sahihi al bukhari inji imamu zahabi ya ce hadisi ya zo a cikin sahih al bukhari qawlu ali radiyallahu anhu faɗa sayyidina Ali Allah ya ƙara masa da da ya ce, haddifun nasa bi ma bima arifuna ku zantar da mutane da abin da suka sani wa da'u ma runa ku ba abin da basu sani ba kuma basu yarda da shi ba atuhibbuna ayyukan zaba Allah wa rasuluhu so kuke a ta Allah da manzo wa kaza law bassa Abu Huraira zalika alwi'a yace to dan haka ne da Abu Huraira ya faɗi waccan jaka da ya ɓoye bai faɗe ta ba da an cutar da shi balla kutila kai ma da an kai ga kashe shi sai ce walakin na la'alima sai dai shi malami kad yu'addihi ijtihaduhu ijtihadinsa yakan kai shi ila an yanshura al-hadith fulani ya faɗi hadisi kaza ihya al-sunnati dan raya sunna falahu ma nawa a irin wannan yana da ladan niyyarsa walahu ajar kuma yana da lada wa in galata fi ijtihadihi ko da yayi kuskure a wajen ijtihadi wannan magana ta zahabi ta take. tana cikin siyarwa alamin nubala juz'i na biyu shafi na biyar da casa'in wa bakwai. al-hafiz ibn hajar ibn hajar kuma yace rahimahullahu Allah ya ji kansa da rama yace hamalal ulama malamai sun ɗauki alwi'a alladhi lam yabuthahu jakan nan da Abu Huraira yace bai buɗe ta ba alal ahadith allati fiha tabyinu asami umara isu'i akan hadisai wanda suka yi magana akan sunayen miyagun shugabanni ne wa ahwalihim da halayensu wa zamanihim da zamunnansu wa kad kana abu huraira har abu huraira ma ya kasance yukanni an ba'dihim yakan yi alkunya ya saka ya game da wasu daga ciki wala yusarrihu bihi baya fitowa barar baro ya faɗa khaufan ala nafsihi minhum saboda jiwa kansa tsoro nasu ka qaulihi kamar faɗinsa da yake cewa a'udhu billahi min ra'sis sittina ina neman Allah ya tsare ni daga cikar shekara sittin bayan hijira wa imarati subiyani kuma ina neman Allah ya tsare ni daga shugabancin yara ƙanana ma'ana wanda ba su balaga ba kuma wanda kai ba su goge ba ba su dafu ba ta fuskar ilimi da shirya yushiru yana ishara ne a anan ila khilafati yazid ibn muawiya zuwa ga halifancin yazid ibn muawiya haka na sanata 60 domin an fara shi ne a lokacin da hijira ta cika shekara 60 min al-hijra wastajaba du'a du'a'ahu kuma Allah ya amsa addu'ar Abu Huraira famata qabla Habisana ya rasu kafin hijira ta cika shekara 60 da shekara ɗaya. ma'ana hijira tana shekara 59 Abu Huraira ya rasu to wannan shine abin da malamai suka fassara waɗannan hadisai da waɗannan maganganu na sahabbai amma ba wai ilimin baɗini ko kuma ilimin haƙiƙa ba ko ilimin ladunni da sufaye suke faɗa ba wadda waɗannan malamai da na kawo maganganun su ne dai malaman da duniyar ilimi ta san su su suka rubuto mana sharhin hadisan addini na tsarki da alwala da aƙida da mu'amala da komai irin su ibn hajar dinnan irin su kurdubi dinnan da sauransu su suka yi mana tafsirin alkur'ani wanda a kansa ne a yau muke bautawa Allah da bayanansu da fassarorinsu wanda suka samo daga sahabbai qala ibn al-munir zainu ibn al-munir yace Ja'alal al-batiniyya hadha masu da'awar ilimin baɗini sun sanya wannan hadisi zari'atan ila tashihi batilihim hanya zuwa ga inganta barnarsu haifu utaqadu ta inda suka kudirce anna li shari'ati zahiran wa batina wai shari'a tana da ilimin zahiri da ilimin baɗini sai ce wa zalikal batinu kuma wai wannan baɗinin inna ma hasilatul inhilali min addini ƙarshe za ka ga shi yake kai su zuwa ga su fita daga addinin ma su zama duk abin da addini ya ce haramun ne su suna aikatawa duk wanda ya ce halal ne kuma ba sa yi ko duk wanda ya ce wajibi ne su ba sa yi wannan da'awar ilimin baɗinin da ilimin haƙiƙar ita ta kai wasu ba sa sallah ita ta kai wasu suna halatta shan giya ita ta kai wasu suna zagin Allah ita ta kai wasu ma suna musanta abin da Allah ya faɗa a Qur'ani Allah ya ce Fir'auna kafiri ne su sun ce Annabi Musa ne bai gane ba Fir'auna ma cikakken mai tauhidi ne shi tauhidinsa tauhidi ne na khas to da haka wannan dai kaɗan zan mana tsokaci dangane da maganganun malamai kamar yadda na faɗa domin idan mun haɗa waɗannan maganganun da karatunmu na yau to insha Allahu abu zai fito fili a fahimta a yau zaka ga abin da shehu harazumi yake ta ƙoƙarin tabbatarwa ilimin baɗi ne da kuma cewa a ɓoye shi kar a faɗa kamar yadda muke faɗa sufaye sun san barnan nan da ake yi akwai ta a cikin sufanci shi yasa suna jin nauyin su iya fitowa su ce ƙarya ce abin da kawai suke inkari shine me yasa za a faɗa a fili ma'ana kenan mutum zai iya zagin Allah amma a ɓoye mutum zai iya koyar da kafirci amma a ɓoye mutum zai iya koyar da zindiƙanci amma a boye laifin kawai shine bayyanawa Allah ya shiryar da mu to a gurguje ana nuna min lokaci yayi sai yake cewa intaha wannan zance ya tike na abu abdullahi al-qurashi da shi da almajiransa biktisarin a takaice minat dabakati ya ciro shi ne daga dabakat lisha'arani dabakatu sufiya ta sha'arani radiyallahu anhu kamar yadda ya faɗa sai ce wa inna ma ataitu bi hadhihi muqaddima shehu harazimi yace na zo muku da wannan muqaddima ce huna anan lima fiha saboda abin da ke cikin ta min husulil fa'ida na samun fa'idoji wa manfa'atu ha da kuma amfaninta ala ha ga wanda ya yi tsinkaye a kanta idatun za ta komo gare shi sai ce nas'alullaha ta'ala muna roƙon Allah maɗaukaki ayyuwa fiqana jami'an ya yi mana gaman katari baki ɗayanmu fiha lima fiha da abin da ke cikinta min husulin fa'idati na samun ah, eh, ayyuwa fiƙana jami'an ya mana gaman tari baki ɗayan mu bi mannihi da baiwarsa wa fadlihi da falalarsa lima fihi ridahu da abin da ke da yardarsa ke ciki wa rida nabiyihi da yardar annabinsa innahu jawadun karimun lallai shi Allah mai kyauta ne mai karamci bi ibadihi ga bayinsa ra'ufun mai rangwame ne rahimun mai jin kai wal naqtim hadhihi al muqaddima bari mu cika wannan muqaddima bi qa'idatin da wata qa'ida fi ilmi haƙa'iƙi ta ilimin haƙiƙa fa innaha nafi'atun jiddan domin tana da amfani ƙwarai li kulli man tamassaka bi ulumil haqa'iqi ga wanda ya riko da ilimin haƙiƙoƙi fa aqulu in ji shewa ya ce ina cewa wa billahi tawfiqu kuma ga man katari yana ga Allah wal hadi kuma shi Allah shine mai shirarwa bi mannihi da baiwarsa ila sawa'id dariki zuwa madaidaicin tafarki to sai mu tsaya anan Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh um, shek muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya uh, iya muna baki daya uh, jama'a kamar yadda muka sani uh, kuna tare da mu Ah, kamar yadda wasannin sanni na kuma Muhammad Ibrahim ah, lokaci yayin da zamu doki kira kuma insha Allahu yau kiran mu zamu doki kadan ne sai mu duba dasa aya ah, jama'a ku yi hankuri mu bude phone lines na Nam. Uh, ah, them beautiful lines, inshallah. Naam, jamaa, them beautiful lines. Queen Hakuri. To, uh, mun doki ina gani, uh, muna da kwalan farko insha Allahu, mun doki kwalan farko sai mu ji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, kwala sunanka daga nan. Assalamu alaikum. Yusuf Muhammad Sani daga Azbak gashiwa Local Government Yobe State. To Malam Shishu, Muhammad Sani muna jin ka duniya na sauraron ka. Yawwa ina son yi wa malam tambaya ne game ɗariƙan da na ji ana magana don ni ban taɓa magana da shi ba sai wannan karon tuku. Ina son zan ɗan dawo da maganan baya mu yi magana akan ɗariƙa tukunna. da abubuwan da suke ciki kamar yadda ya yi maganan kan cewa ita ɗariƙa wani sabon shari'a ne. kan topic malam mu yi shi kan topic kan mu da shi yankuri na na ce mu yi magana kan topic kan maudu'i kan mu da shi don Allah ina jin ka eh damun ba wai a fadada ba ne ina son in na dan yi tambaye shi ne a kai da hadisai abubuwan da suke cikin dariƙan da nake son mu yi magana da shi a kai To bari mu ji ko malam malam yana kan topic shikenan sai ya ba shi. bismillah mu ji in yana kan topic ai da bai faɗo magana ba tukuna in yana kan topic za mu tattauna ba laifi. Yawwa dama ina magana akan ɗariƙa da kai maganan sabon shari'a ne aka zo da shi shine nake son in kaman abubuwan da suke cikin ɗariƙa na ga ba komai daga istighfar ne salatin annabi sai la ilaha illallah Kuma dukkan wannan ayoyin ayoyin Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun zo da su a kai. Kaman Qur'ani dama yana wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilai. Qur'ani ya zo da maganganun istighfar sannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana cewa innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah fa astaghfirullah fi kulli yawmin saba'ina marwa. kaga wannan duk yana bayani akan istighfarin din sannan hadisai dai da dama sun yi magana akan istighfarin nan a ta mana lokaci mun fahimta hadisai da ayoyi sun ce a istighfari me kake tambaya kai? na mali sannan na mali shishu Na'am, ina ji. Na'am, menene pointin ka menene eh, wani yi tambayar ne son mala yayi maganan kana da wani karin bayani ne shi yi. Yawwa, ina son hadisan da suka yi magana akan istighfari za mu yi magana da shi a kai sannan hadisai akan la ilaha illallah da salatin annabi za mu yi magana sai mu jin ne sabon abu da aka shigar da shi. Mala shi bari wannan duka yanzu tambayar na lato. Na fahimce ka. mun ai duk musulmi baya buƙatar a kawo masa musamman wanda yake da alaka da ilimi ko karatu baya buƙatar sai ka kawo masa ayoyin da suka ce ai la ilaha illallah ko ayoyin da suka ce ai istighfari ko ayoyin da suka ce ai salatin annabi ko hadisan da suka ce ai wannan ai duk musulmi ya san wannan kawai ka tafi kai tsaye mai tambaya Ni tambaya kamar na ji muna son mu yi magana akan ɗarikan ne zaman da kace ana yi za a zauna a taro ana zikiri da sauransu shine nake magana a kai. Abubuwan da barin gyara maka magana yadda da kila ina jin eh, yadda kake so ka fito da ita bata fito ba. Kana so ka ce ai ɗariƙa ai duk abin da take yi daman akwai shi a addini. Istigifari ne da hailala da salatin annabi haka ne? Na'am haka ne. To abin tambaya shine kafin ɗariƙa ta zo ba a yin waɗannan abubuwan? Ana yin su gaba ɗaya kafin zuwan ɗariƙa. To me yin amfanin zuwan ɗariƙa in haka ne? E amfanin ta daman shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani kan cewa dukkan bayan shekara ɗari Allah yakan tada wanda zai jaddadawa al'ummarsa wannan abu. kamar yadda a wannan jaddada take nufi jaddada tana nufin sabo ko kuma tsohon da ake da shi a ci gaba da yi tsohon da ake da shi din to kafin zuwan shehu tijjani kai dan wace dariƙa ne ni ba tijjani ne kafin zuwan shehu tijjani na'am ana yin zikirin wazifa da yadda ake yi a tijjaniya eh akwai ɗari koki kafin zuwan shehu tijjani. A'a ba koki ba, ni yanzu akan tijjaniya kawai nake maka magana. A kan tijjaniya kafin zuwan shehu tijjani ana wazifa irin ta tijjaniya? Eh wannan ba a wazifa irin ta tijjaniya, zuwan shehu tijjani aka fara irin ta tijjaniya. Sakamakon zuwan da ya yi yanayin yadda zamanin ya canza. Wannan shi ne dalili. Assalamu alaikum. Um, Malam Shishu. Almajiri. To, um, Mala ya dawo. Mala ya dawo. Na'am. Mun samu matsala. Na'am, ina zuwan Shehu Tijjani, kafin zuwan Shehu Tijjani, ana yin wazifa irin ta Tijjaniya ba a wazifa irin ta tijjaniya zuwan shehu tijjanin ne aka fara wannan wazifa ta tijjaniya. To ashe ba jaddadawa ba sabo ya kawo. A'a, ai ba sabo ne ba wai ina ma maganan jaddadawa ba ai maganan da nake jaddadawa kace annabi ya ce ji shekara ɗari za a tayar da mai jaddadawa shi ma shehu tijjanin mai jaddadawa ne kenan. To anan kuma ka zo mana da cewa kafin sa ba a yi. sai da ya zo ya kawo to kaga kenan ba jaddada yi ba kawo sabo yi saboda shi jaddadawa ma'anarsa shine sabuntawa shi kwa duk abin da aka ce sabunta shi aka yi daman akwai shi kuma sabuntawa ba ƙari ba rage a ciki wannan din ma wuce tijjani bai kara komai ba a cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam bai rage komai ba ta yadda cewa ɗariƙar tijjaniya shigarta ake yi kwarai da gaske shigar ta ake akwai hadisai ai kuma kafin mu zo ka ba mu hadisan za mu zo kan hadisan gaya mana yadda ake shigar ta mu ji e ita tsarika in ka zo za a yi ma za a za ka shige ta za a gaya ma kan cewa ga sharuɗoɗin da za ka yi kafin shiganta. To sharuɗan nake so. In an shiga. Gaya min sharuɗan. In an in an shiga ba a fita sannan ba a haɗa ta da wata ɗariƙa sannan suna a cikin jam'i sallah a jam'i ba shan taba ba raina iyaye wannan ire-iren wannan duk su ne kuma wannan shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya zo mana da su. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Allah shi shi kai hankuri network malam na samu muna samun matsala network malam. Na'am. Bisa eh, kai hakuri dawo hankuri. Kai hankuri za mu dawo da shi insha Allah. Eh, mhm. Na'am Sheikh ya dawo to shi kenan. yana gaya mana sharuɗin shiga ɗariƙa. Na farko in an shiga ba a fita, na biyu ba a haɗa ta da wani ɗariƙa, na uku sallar jam'i. Na'am. To na huɗu fa. Ba raina iyaye. To ba raina iyaye. Eh ladabi ga dukkan halittu. To. ba raina iyaye ladabi ga dukkan halittu na'am na'am ina jin ka na'am ina jin ba raina iyaye ladabi ga dukkan halittu na hudu kenan eh su ne wannan sharuɗoɗin shiga ɗarika. Su ne sharuɗan? Eh kwarai da gaske. A wane littafi zan samu wannan da Allah ka amfanar da ni? Eh ka duba aljawabu wasu su'al. Aljawabu wasu su'al na waye? Ina Yes. To bari zan tura ma shi da yanzu. in mun gama tambayan nan zan tura ma shi insha Allah. To shi kenan yanzu sai mu dawo ka kawo mana hadisan da suka tabbatar da wannan. Na farko in an shiga ba a fita kuma ba a haɗa ta da wata ɗariƙa. Ina hadisin? A'a wannan talƙinin ɗariƙan nake son in kawo ma na shigan. Ai ka ce duk da akwai Na ce akwai an shiga ba za a fita ba. Kana ji. Cewa an shiga ba za a fita ba. afuwan saurara in na yi magana he ka rushe ta ko tabbatar da ita tukun. To, na ce akwai tambayoyi. To, na'am ina jin ka. In an shiga ɗariƙa ba a fita, akwai hadisi ko aya? Eh da akwai hadisi wanda aka akwai zan yi ma bayani tukun. akwai hadisi na talkini zan fara ma daga farko hadisin da aka rawaita da imam ahmad ya rawaita da Ibrani mm. daga Ya'la bin Shaddad wanda yake haddasna Shaddad bin Ausi wa Ubarus bin Samit hadiran ya yasduqu qala kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam فقال هل فيكم garibun yana ya yani amin ahalil kitabi fa qulna la ya rasulullahi fa amara bi galqil bab wa qala irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illa allah farafa'na aydiyana sa'atan thumma qala alhamdulillah اللهم انك بعثتني بهذه الكلمه وامرتني بها ووعدتني الجنه ووعدتني الجنه عليها وانك لا تكلف المئات ثم قال ابشروا فان الله قد غفر لكم Mhm. Wannan hadisin shi wannan muna magana akan talƙinin ɗariƙan kenan na kaman bayarwa. Tunda ka ga anan. Dakata tukunna da yi bayani, ya ka tabbatar ko ka rushe. Kaga wannan da yana bayani akan kaga la ilaha illallah, dai annabi sallallahu alaihi wasallam a ko ina an bayyanar da ita. amma meye dalilin da ya umarci wasu ya tambaye kuma shin akwai baki a ciki aka rufe gida sannan kuma ya sake jaddada musu wannan kalma tambayan da nake kan wannan hadisin kenan sannan hadisi wanda biyu kuma mm, a'a tsaya mu gama mu ba abin daki daki na'am to yanzu wannan hadisin kafin shehu tijjani an yi aiki da shi an yi aiki da shi to me yasa kuma kace shi ya farar da ɗariƙar tijjaniya ba wai ya fara da ita ba. Tun kafin sa ke akwai ba. Shi maganan ɗariƙar tijjaniya suna ne ai sunan kabila ne tijjana. Shi kuma wannan abun da ya zo ana dangana shi ne da cewa shi amma shi ma ba nashi bane kayan annabi sallallahu alaihi wasallam kayan Allah ne kayan annabi shi dai ya zo ya gyara a kafinsa ana yi ana dukkan azkaru na dariƙoƙi ana yi shi da ya zo ba wai ya zo da wani sabon abu bane abin da nake so ka fahimta kenan ce shehu tijjani ba shi ya assasa ɗariƙar tijjaniya ba in kafin kafinsa ana wazifa kuma kafinsa akwai tijjaniya A'a na ce maka tijjaniya fa wannan kabila ce ta tijjana. Shi wurin tijjaniya ka ce kafin sa ba a yi shi ya zo da shi wazifa. Haka ka faɗa fa. Afuwan ka dakata ka yi adalci a cikin magana malam. Kana ji abin da nake so ka fahimta. Na yi magana da amsa ɗaya kaɗai, amsa ɗaya kaɗai. Kafin shehu tijjani ana wazifa ko ba a yi. kafin shehu tijjani na ce maka akwai ɗari ƙoƙi wanda duka a wuradansu kuma ana yi. kaɗai nake magana a kai ba ɗari ƙoƙi ba shi ɗariƙa shehu tijjani kafinsa akwai ta ko babu ita sai da ya zo. Kafin shehu tijjani akwai wannan ɗariƙa. Abubuwan ɗariƙa ya eh? abu hanya ne abinda nake ɗariƙa hanya ne kafin shehu tijjani kafin shehu tijjani mm. ɗariƙar tijjaniya da mm. wurdiddikanta akwai ko babu akwai su to ashe ba shi ya kirkire ta ba ba shi ya zo da ita ba daman ai abin da na gaya ma kenan nake son ka fahimta kan cewa duk abubuwan da suka zo ba wai na'am yanzu yanzu uh, kafin shehu tijjani ana wazifa na'am kafin shehu tijjani ana wazifa ana ana jauhara ana salatul fati zuwan shehu tijjani ake jauhara salatul fatihi kuma wannan wani magana ne daban za mu yi ta ina son wannan maganan dai mu karkare ta amma salatul fatihi daban ne zuwan shehu tijjani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi jauhara hmm, to za mu zo wannan din tun da haka ne yanzu dai ka kawo min hadisin mm. talkini amma ban ji maganar tijjaniya ba sai dai na ji maganar la ilaha illallah a ciki yawwa to abin da nake tun ka ji maganar talkini an ba wasu annabi kuma ya ware wasu ya ba su haka shi sannan kira shi da suna talkini ba wani malami mai sharhin hadisi da ya ce wannan sunansa talkini in kuma akwai akwai littattafai a tare da ni ga yamin da shafin sai mu buɗa makaranta. karanta ba wani malami mai sharhin hadisi da ya ce wannan hadisin yana nufin lakana ɗariƙa babu shi in kuma akwai a duniya ilimi ga ya mana yanzu in tambaye ka mana a a fara ba da amsa ta tukuna a wani littafin sharhi kaga wannan maganar cewa wannan hadisin yana nufin lakana ɗariƙa ba ina ma maganar lakka na ɗariƙa ba. Na yi maganar na ce talƙini. Domin abin da za ka fahimta in kai ma za ka yi adalci a Shi addini ba fahimta ta bace ba fahimtar ka bace. Yi ne yadda Allah da ma'aiki suka ce wani malami ne cikin malaman hadisi masu sharhi ya fassara wannan hadisin da cewa laƙana ɗariƙar tijjaniya kenan ko talƙinin ɗariƙa kenan annabi ya yi. ya fassara wannan hadisin da haka E, wannan ban da malamin da na ji yayi wannan magana akan talqinin nan akan shi ni na addini bai kamata kuma addini ka faɗa abin da baka sani ba ayo ya kamata a ce sai ka san abu sai kana da hujjar zaka faɗe shi wala ta kafu ma laysa laka bihi ilm wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna wannan yana cikin manyan zunubai da haka ba wani malami da ya fassara da wannan fassarar taka yanzu kai ne ka shaci ta da kanka ka faɗa to mu kyale wannan maganar mu tafi ta biyu na'am me magana cewa idan ba a haɗa ɗariƙar tijjaniya da wata ina aya ko hadisi aya ko hadisi na ba a haɗa ɗariƙar tijjaniya da wata ɗariƙa. Hmm. To, mu idan an ɗariƙar me abin da yake cikin ɗariƙa in ka je ka ce za ka haɗa wata ɗariƙa da wata ɗariƙa me za ka abu abin da yake ciki abin da za mu yi shi a shehu tijjani katimul auliya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine katimin nubuwa To annabi sallallahu alaihi wasallama dai aya ce ta ce masa katamul anbiya ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiy. Yau Tijani wa ce masa katamul auliya ina aya ko hadisi? Za mu zo wajen insha Allah. A mun zo yanzu Kaga annabi ba a hada shari'arsa da wata shari'a. To shi ma Shehu Tijani ba a hada shari'arsa da wata ɗariƙa. haka kake so ka ce to ina aya ko hadisi da zan kawo ma yanzu ni da ban taba magana a nan ba in ba wannan lokaci ba ina son da tambayan da na shirya da na guda uku ne zuwa hudu a ai yanzu mun riga mun shiga tattaunawa ba zancen tambaya ina aya ko hadisin da ta ce shehu tijjani khatamul auliya ne dan haka shi ma ba za a haɗa ɗariƙarsa da ta wani ba irin yadda annabi khatamul anbiya ne ba a haɗa addininsa da na wani ina aya ko hadisi akwai hadisi kuma insha Allah yanzu ban yanzu ban zo da shi ba ban yi wannan nazari akan shi ba amma tabbas kaga wannan ita ce amsa tambayar da ka fara yi da farko tijjaniya shari'a ce ita ma mai zaman kanta domin duk abin da annabi ya zo da shi kuma kun zo da naku na daban kaman yaya kenan annabi kuma dan a daidaita shehu tijjani da annabi shehu tijjani ka ce masa katamul auliya ne ka ce wa shehu tijjani khatamul auliya mun ce ka kawo aya ko hadisi manzo Allah dai ga aya ta ce shi khatamun nabiyina ne kuma aya ta ce ba a hada addinin sa da wani da na wani wa man yabtai al-islam dinan falay yuqbala minhu to ku kuma kun ce shehu tijjani khatamul auliya ne kuma sa ba a hada ta da ta wani sai ku kawo mana aya salamu alaikum salamu alaikum malam shishu wa alaikum wa alaikum salam eh, ina ga maganganun nan muna ba mu saya kan topic daya muka te nan muka je nan sheka taba nan ka taba wurin da zaka taba duka kamar malam na gan akwai akwai akwai amsan da ya kamata ka amsa duka shi san da ya kamata mu saya wuri daya ne mun fahimce wuri daya she mu je na biyu amma kuma kai hakuri kai hakuri wanda baka yi nazarin sa ba ka bari wannan ya wuce kaka yi magana kansa kai hakuri shi so ka ce wan bai nazarin sa ba banda magana she mu je na gaba Ka kagan ya bari abin na tafiya da tasal kaman ah, tasalsuli shi yasa ka yi hankuri na farkon tambayan da malai ya yi maka muje ka amsa wannan shi ke ma ka tambaye sa abin da kake so shi so mutane na fahimta amma ka taba shehu ni ah, eh, karshen ah, ya sunan shi waliyai kaga malam na da magana wurin dada kuma ga abin da aka tambaye ka kaman gabanin shehu tijjani akwai wani tarika ana yin tijaniya shi ka ce a'a shi sa mu sai wurin na shi malai ce ndaka ka ce aikin nan ana yin sa gabanin shehu shi ndaka malai ce ndaka ana akwai tijaniya gabanin shehu kenan shi ka ce a'a shi sa mu sai wurin nan mu gyara wurin gabanin mu je na gaba to yayi yanzu ka yadda cewa shehu tijani shi ya shi ya assasa dariƙar tijaniya kafin sa babu ita kafinsu akwai abin da nake so ka fahimta a ciki na yi ma maganan tijjaniya da aka ce tijjana kabila ne na yare ina son abin da yake cikin ɗariƙar muke magana a kai ayin an ce addini wasu abubuwa ne suka haɗu suka zama addini to haka nake son ita ma ɗariƙar he mu ga suka me suka haɗu suka zama tijjaniya faruwar ta tukuna shi ne kafin a je ga cikinta. Ka kawo hadisi wanda ba da alaƙa da magana. Ka gane tukuna kalmar jaddadawa da kalmar assasawa suna fa da bambanci. Suna da bambanci kwarai da gaske. Yau, wato hadisin da ka kawo fa yana maganar Jididi ne ba yana nufin ta'asisi ba. Shi kuma shau Tijjani ka yadda shi ya assasa ɗariƙar Tijjaniya kafin shi babu ita. da haka maganar a ce ya zo ya jaddada a'a ya zo ya assasa assasawa ku ana yin sa ne da abin da babu shi a baya na'am kana ji ka yadda da cewa wannan hadisin ba mahallinsa ba ne wannan hadisi mahallinsa ne to ta yaya ya zama yi mana bayani yadda za mu gane kamar yadda ka ji na yi wannan bayanin haka bayanin yake cewa me Sabida duk lokacin da ka zo za a baka ɗariƙa. Za mhm. a baka ɗariƙa. Mm. In an zo abin da za a yi ma kenan. Mm. Yanzu ba abin da za a yi ma ɗin nake tambayar ka ba. Bambanci tsakanin ta'asisi da tajdidi. Manzala Allah ya ce a duk shekara ɗari Allah zai tayar da wanda zai jaddada wa al'ummarsa al'amarin addini. Kai kuma sai ka kawo wannan a matsayin ne hujjar ku na kirkirar ɗariƙar tijjaniya ko shine hujjar shehu tijjani na kirkirar ɗariƙar tijjaniya sai na ce baka ita ɗariƙar tijjaniya ba jaddada ta shehu yayi ba tunda kafin sa babu ita shi assasa ta yi shi founder ɗinta ne ni kana ji ba hmm. abinda nake so ka fahimta kafin sa ka yi maganan kafinsa ina son duk mu yi magana ba abu bane harkar addini shi ana kwantar da hankali a abu ne abu ne wanda ake son a fahimci juna a ciki. To ai shi ne muna jin ka. Tijjani kai magana ka ce tijjaniya na ce tijjaniya muna magana in an ce tijjana wanda ya sani kai ma da kanka ka yi magana ta fahimta in an ce magana abin da in an ce addini ai an dunkule abu ne gaba ɗaya a ciki. Amma idan aka ware yanzu an ce addini me a me addini ne me da me suka haɗu suka zama addini addini muke magana ɗariƙar tijjaniya muke kar ka tafi da mu wani waje magana ɗariƙar tijjaniya muke ka tsaya a iya nan ita ka shigo ka kare yawwa abubuwan da suka haɗu suka zama ɗariƙan su muke magana a kai Ka ce tijaniyar kafin shi tukuna da farko sannan sai mu zo abubuwan da suke cikinta samuwar ta tukuna da farko ka yadda kafin shehu tijjani babu ita ko ba akwai ta kafin sa to ta yaya ta zama eh, akwai to ta yaya ta zama akwai shi ne saboda saboda istighfari salatin annabi la ilaha illallah kafin shehu tijjani wannan abubuwan duk akwai su kuma su ne dariƙar tijjaniya ai istighfari ba shine dariƙa ba sallah kafin ɗariƙa ai akwai sallah kuma akwai yinta a jam'i. Kwarai da gaske. Bin iyaye akwai shi kafin ɗariƙa. La ilaha illallah akwai ta kafin ɗariƙa. To in haka ne me amfanin zuwan ɗariƙa in dai su wa'ancan ɗin su su ne. Alhamdulillah an zo wajen. Abin da yake faruwa zuwan lokaci yanzu kamar wannan zamani. zukatan mutane kowa sun tafi mutane ba nutsuwa a tattare da mutane sai shi wannan shugaban namu shiwa ya jawo a shehu tijjani radiyallahu ta'ala an huwa da huwa annabi ya shi ne ka yadda ke nan dariƙa kafin ta babu shi shi ya zo da ita eh ka yadda kenan kafin sababu ɗariƙar shi ya zo da ita akwai ta akwai ta duk abin da kake gaya min akwai shi ba ɗariƙar Tijaniya ba ne istighfari da salatin annabi da sallar jam'i da bin iyaye wannan duk ba ma shakka kafin shehu tijjani akwai su to to ai su ne suka haɗu suka zama ɗariƙan kuma kamar yaya su ne suka suka zama tijjani yawwa kamar yadda barin tambaye ka yanzu ka gani nan ina istighfari astaghfirullah alazim wa atubu ilai ina la ilaha illallah kuma ina salatin annabi kuma ina la ilaha kuma ina kuma ina bin iyaye na daidai gwargwado kuma ina sallah a jam'i ni liman ba amma ni bana tijjaniya na'am To kenan akwai bambanci tsakanin eh. yin waɗannan da kuma ɗariƙa, kuma ko kai yanzu ba za ka ce ni ɗan ɗariƙa ba ne tare da ina istighfari, ina hailala, ina sallar jam'i, ina salatin annabi, ina bin iyaye. Amma duk da haka har yanzu ni a wajen ka ba ɗan ɗariƙa ba ne. Eh abin da yake faruwa sabida mu haka ne ka ba mu amsa tukuna eh haka ne ko ba haka ne. haka ne abin yake kenan wa'ancan abubuwan daban ɗariƙa kuma daban To bari in yi ma magana da yaman in tambaye ka. Yanzu wannan maganan da wannan maganan da aka yi da muka yi wannan hadisin mu wannan hadisin da na yi magana a kan shi na farkon nan. Mm-hmm. To kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam wancan la ilaha illallah kowa da kowa yana yin ta amma wa'annan wanda aka ware suka zo kuma aka sake jaddada wannan la'ilaha illallahun anan kuma ya ce ya yi magana ya ce Allah ka aiko ka aiko ni da wannan kalma ka umarce ni da ita mm-hmm. zuwa ƙarshen hadisin da shi shin yana nufin duk wanda ya faɗi la'ilaha illallahu ya jaddada ta yana nufin yanzu ya shiga wani abu ne na daban ba na farko ba domin akwai hadisi ingantacce annabi ya ce jaddidu imanikum fa innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu washiyu thawbi ku rinka jaddada imaninku da faɗan la ilaha illallah da ayyuka na alkhairi yana nufin idan ka jaddada kenan da ba ka yi ko kuma yanzu ka yi wani abu daban kana yi wancan hadisin daban wannan eh, eh? daban Kola ka yi hankuri sai kan line bari mu doki wani kola sai mu dawo kafin lokacin ka restart questions ka da kyau ka duba da littattafan ka ka gyara shi ban saukar da kai mun doki wani kola ka da line gyara littattafan ka insha Allah sai mu dawo kanka bari mu doki wani kola kuma Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Wa alaikum sunan ka daga Nigeria Assalamu rahmatullahi wa barakatuh hmm. Na'am sunana Idris Ilyasu Idris Na muna jin ka takaita muna. Na Malam Ahmad eh, eh, ina so ma wannan eh, wannan kwalan da yake kan layi inda yana kusa ina so masa tambaya da Allah. Iko Allah ba kai ni malami mai karatu ba. Ai hakuri Malam Muhammad ai ah, hakuri ai duk muna so mu a fahimta ne insha Allah. Ne mai izini wurin malam. Ba komai malam ba shi yake yi tambaya. Allah kara wa malam lafiya. Amin dakta bismillah ya kai ka. Allah saka da alkhairi malam. Kabarin dawo da kwalan. Assalamu alaikum kola, Malam Shishu. Wa alaikum salam. To, wani bawa Allah ya shigo wai yana so ya yi magana da ke ya nemi izinin wurin malam. Na'am. Na'am, Malam Shishu, a karo na farko da Allah tambaya ta farko adadin sharuɗan tijaniya guda nawa ne adadin su? Ba kai ya kamata mu yi magana nan da kai ba, ka bar wanda muke magana da shi. Mu yi magana tukuna. Afwan, afwan ya haƙuri ɗan uwa, ka gaya mana ai duk ɗaya ne. adadin shahadodin guda hudu kadariya kadariya ka yi magana kai ka bari mu yi magana da wanda muke magana da shi tijaniya na ce adadin sharuɗan ɗariƙar tijaniya guda nawa ne shine na ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri mu gama magana da wanda muke magana da shi tukun tambaya ta biyu ya nemi izini an ba shi izini ga malam zo sai nan malam na nan eh, ka ba mu amsa isa ku tattauna su ni ya bari mu gama ko ta ai ta gurfu na'am tambaya ta biyu tun da wancan bata samu ba da Allah da da wayannan zikiran da ka ambata da tattauna batun Shehu Tijjani wanne yafi falala a dariƙa kace me da ba da tarihin shehu tijjani da kuma wa'annan zikirorin da ka ambata istighfari da hailala da sauransu wanne ne ya fi falala kana ji ba ka ba da amsa eh, wanne ya fi falala afwan kana ji tattaunawa a kan shehu tijjani wannan daban eh. ne istighfari kowane kowane halli kowanne mahallin shi daban wanne shi daban ne ina roƙon alfarma ka yi hakuri mu ga ko duk falala su ɗaya ne akwai bambanci amma ka yi haƙuri mu gama magana da shi malam ɗin. Kawai wani abu nake so ka ɗan fito mai da shi ina so ka gaya mu wanda ya fi falala ne shin ambatan Allah ne ya fi falala ko ko tattauna tarihin Shehu Tijjani wani ne ya fi falala? To yanzu in tambaye ka mana. A'a to ai ni na maka tambaya shi ko kuma baka amsa mun ba kuma ni zaka tambaye ni dan amsa mun wannan tukunna. Dan amsa ma tambaye ka insha Allah ni na san. Kana kana magana da cewa da ambaton Allah da ambaton Shehu Tijjani. Eh a ɗari ka ba wanne yafi wanne yafi falala. ka haɗa wasu abubuwa guda biyu ne. Ka ce ambaton Allah sannan ambaton Shehu Tijjani za ka haɗa ambaton Allah da ambaton Shehu Tijjani ne. A'a kai dai da bakinka kai da bakinka ka gaya mana wanda ya falala akwai abin da zan faɗa in ka gaya mana wanda ya falala kai hakuri mu yi magana da shi malam din tukunna dai abin da nake roƙa wajen ka a wannan da kai hakuri ka gaya mana wanda ya fi falala don Allah don Allah a matsayin ka na mai kishin Allah wanne ya fi falala to shine shine nace zaka hada ambaton Allah da ambaton Shehu Jani? Shehu Jani ambaton Allah ya bi me ya fi falala ka ce kaza ne na'am ka ce kaza ne ya fi falala baka amsa ba ai to shi ne nima magana da ma za zaka haɗa ambaton Allah da ambaton Shehu Tijani to ai har yanzu baka amsa ba ka ce ka ce ambaton ga ga wanda ga ambaton wanda ya fi falada din ko na Allah subhanahu wataala ko na Shehu Tijani wane ne a ciki na so in ji amsa daga bakin ka ne to ba za ka ji ta yanzu ba ka yi haƙuri ka bari ni na yi magana da shi malam ɗin. A don girman Allah ka amsa a matsayin ka na wanda nake zata maka soyayyar Allah. Wannan tambaya ba wannan tambaya ba ka yi ta bane dan Allah ka yi ma ai daga jin maganar ka kan cewa wai ambaton Allah da ambaton ko tijani. Daga maganar ka na farko ma kana kana dan kakkaushewa na gane cewa ba Allah ka amsa. Malam Shishu don Allah ka amsa masa mu wuce wurin don Allah mun jima ka ga mutane an jima wasu na son su shigo amsa masa mu te wurin nan mu samu karatu ambaton Allah ba ba wani ambato wanda yake gaban ambaton Allah ai to mun ambaci shi Allah muka ambata mun ambaci shi Annabi Muhammadu Allah muka ambata Shehu Ibrahim Inyas afwan afwan ka karyata Shehu Ibrahim Inyas domin Shehu Ibrahim Inyas a cikin Jawahirul Rasail juz'i na farko shafi na 68 barin karanto ba abin da ya faɗa ya ce wa alaikum bil muhadasati fi sha'anil khatim tijani ina muku umarni da tattaunawa cikin sha'anin shehu tijani ma a tare da masoyanku yace fahiya kaga wannan tattaunawan afdalu min jami'il auradi ya fi dukkanin wurirai gaba ɗaya gaba ɗayansu ya fi shi faɗala ya ce hususan fi ramadan musamman a cikin azumin watan ramadana idan ka koma jawahir rasa'il juz'i na biyu shafi na goma sha takwas shehu ibrahim ya faɗi me yake nufi da aurari yace wa ani bil aurari yace al istighfar wa salatu ala nabi yace ba'da ma tayassara min al qur'an fa huwa afdalul auradi to kaga anan wurin ya saka alqur'ani cikin wuridai balma ya ce shi ne mafi falala ya saka istighfari ya saka salatin mazara sallallahu sai kuma ya ce yana muku umarni da tattaunawa cikin batun tijjani domin ya fi dukkanin wuridan nan gaba ɗaya falala musamman a ramadana kai kuma ka ce yanzu ambatan Allah ya fi ambatan shehu yanzu wani mu ɗauka kana ji kayi wa shehu Ibrahim ƙarya. baka fahimci maganar da Shehu Ibrahim ya yi ba. Ka ɗauko maganar farko, maganar da kai na farko ka maida ta a ƙarshe. A can inda ya yi magana ya ce ya hore ku da wannan ya yi ma bayanin wani bayani ya yi a kafin wannan maganan wani magana za ka ɗauki maganan baya yanzu ka zo kuma ka wuce ka gaba. Yanzu yanzu misali idan ina so in kafa hujjan ayan da ta yi ishara zuwa ga a azumin watan ramadana a cikin alkur'ani sai in faro tun daga fatiha tun daga fatiha kenan har sai na karanto bakara na zo har inda Allah ya ce ya yi wallazi amanu kutuba alaikum siyam ai da ka san magana za ta fahimta cewa daga farkon magana ne da ka san siyakin magana ma cewa ya alaikum kafin wani kafin alaikum me maganin da yake baya ka dauki eh, maganin da yake ba malam Ilyas ka saya ke da saya eh, malam Shishu ya gyara maka maganan mu je malam Shishu to gyara malam Shishu ga ga mun daga inda aka faro magana daga farko malam Muhammad na'am malam Shishu ya buɗe jawahir rasail din ya ɗauki maganan baya ai ba ana yanke wani magana bane ya ɗauki dan gundarin magana sannan ya koma can ƙarshe kuma Malam shi masa mu. wuce wurin. Malam Muhammad. Malam Muhammad. Na'am. Malam Muhammad. Na'am. Kamar yadda na yi ma magana na ce ni wannan maganganun da na zo da su su nake su ne yi nazarin su a kai. Amma insha Allahu zan yi mai bayani duk wannan makaratukan da shi shehu ya yi a jawahirul rasail ɗin. amma ba haka shehu yake nufi ba haka shehu yake nufi ba malam shishi kagan babin adalci ba ka ka kore abin da baka sani ba ka yi hankuri na fadi maka mun baka san wani ba bari mu wuce wurin ce mu ce baka sani ba she mu wuce wurin amma gashi ka kora abin kuma baka baka da abin da zaka aje bangaren eh, wurin da ka kora shi kagan ba wannan ba daidai ba babin adalci Malam Muhammad. Malam Muhammad maganan tana shafi na 69 na ce 68 ɗazu 69 69 wa alaikum bil muhadathati fi sha'an al khatim tijani ma ahbabikum fa hiya afdalu min jami' al awrad khususan fi eh, ramadan. Yayi malam ya sai wurin nan kai ma shehu kar ya sai wurin don Allah malam shi shi gyara masa don Allah kar mu wuce shi ba. Malam Ilyas. Malam Ilyas. Ina jin ka. Ina jin ka. To na ce tun da kana ka buɗe littafin a baya dan Allah dan annabi ka ja karatun da yake bayan sannan ka zo da shi. Cewa ya wa alaikum bil tijaniya. Fa ni'imat awradu kaliyya. Na'am. Kafin shi din, kafin shi din. Kafin shi ne gaba, ai full stop ne. ai wannan ne gabar ai dan uwa gaskiya baka san wannan magana ba abinda baka sani ba ba za ka iya bayani a kansa ba da ka ce baka sani ba ina ga da yafi kai ka dauko naka littafin ka karanto bayan aji dauko naka ka karanto bayan Allah shi shi ina nema maka sauki baka so <laughs> wanda baka san shi ba don Allah ce baka san nan ba mu wuce wurin mu te gaba amma kuma kana koran kuma baka da hujja don Allah Malam shi ce musu kai nazarin shi gobe ko zuwa next week shi mu je na gaba mu je na gaban yawa malam Ilyas to abu na biyu to abu na biyu malam Shisu a cikin jawahirin ma'ani shehu ya tabbatar duk wanda ya karbi zikirin dariƙa kuma ya yi wasa da shi ko ya bar shi bari na gaba ɗaya to ba za eh. ta halatta a gare shi a duniya da lahira ka san maganar a ina aka yi ta saboda kar mu irin wannan ka san inda aka yi ka san shehu ya faɗi wannan maganar Kana ji? Baka amsa mun ba. Aurada. Eh kwarai da gaske. A ina ya faɗe ta? Shafi na nawa. Kana ji? Kana ji? Ya haƙuri, shafi na nawa saboda kar irin wannan ka ce baka gane ba kuma kai baka kawo ba ka kore kuma kai baka kawo daidai ba. A wani shafi ya faɗi wannan magana? Kana ji? Malam Ilyas. Mala Iliyas. Afuwan, afuwan, wani shafi ne? Ka tsaya ka saurare ni tukun. Saboda karka maimaita abin da ka yi yanzu ka kora abu kuma kai baka da abin da aka tabbatar. Ka tsaya ka saurare ni tukunna. To ai wai saboda ga saboda ƴan uwa kuma kaga akwai mutane da yawa ni ma ina da abin da zan faɗa kuma kaga malam yana da abubuwa kar mu bata masa lokaci. Ni maganar da na ɗauka maganar da na ɗauka nake son in yi tambaya akai nake son mu yi magana akai ita ce a gabana. ina so mu yi magana akan abin da abu karshe wanda nake so in yi maka magana akai ka san cewa shehu a wajen muridi yana cikin darajar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ka san wannan maganar ita ma a shehu lil muridi fi la ilaha illallah Muhammadu rasulullah fa imanuhu mu'allaqun bihi wa kadha sa'iru umurihi ad-diniyya wa dunyawiyya ka san ha ambaci wannan a cikin fasalin da aka bude wajen ambatan sharuɗan tijaniya ka san wannan maganar ita ma kare ta cewa shewa a wajen muridi yana da darajar la ilaha illallah na'am ka san ta ka san maganar ka sa a wani shafi aka faɗe ta a wani littafi ban san ta ba a to kuma kaga abin da baka sani ba kaga a babin adalci alhukum ala shay'i far'un an tasawwurihi yawa to shawara malam malam shi su shawara da da kai mu je mu ƙara zufafa karatu a cikin duk abin da za mu yi magana a kai saboda kar mu shiga cikin faɗin ah, Allah subhanahu ah, ta'ala wala ta kuma laysa laka bi malam Ilyas ka sai kan gabanin ka bashi shawara ka sai kan shi da malam su yi maka domin kaka sauka daga baya ya ce kai karya kuma kayi kaza yasa bar shi da malam su tattauna ku duka kuna kan um, speaker nan kowa na jin ku malam shi su ci gaba da wannan don Allah ya kamata mu samu abin da mu fahimci abin da ana yin domin fahimta ne don Allah don Allah mu yi shi da bayan da malam shi muna jin ka to yayi malam kana ji aya tana mana tana gaya mana minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila li sadiqina bi sidqihim wannan duk lokacin da mutum hadisi ya zo da wannan ma'ana kanan biyu sallallahu alaihi wasallam la yaf'alu fi'lan min af'alil khairi illa asbatahu wa dawama alaihi wadawama wannan in yawa wadawama alaihi na kamar maganan da muka yi na karɓan ɗariƙan wanda in an annabi yana maganan man kana ala wurdin min salatin aw siyamin aw ghairihima famana ahu maradun aw safarin aw haramin kana lahu ajrun tamma to me kake so ka tabbatar a wannan hadisin da ayar eh maganan duk akan ɗariƙan ne karɓan wannan ɗariƙan da ake yi a kai ita ayar minal mu'minina rijalun ita take magana akan karɓar ɗariƙa Eh. A ina? A wane lafazin? Fito mana da lafazin a cikin ayar. E lafazi ga shi nan aya a bayyane su a sarari. A wane lafazin? Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan lafazi ai ba a ɓoye ba ne abin yake. A sarari ne ga shi nan aya ta kai magana. Masu sauraro da ni ma kaina. Da za ka fassara ayat dalla-dalla dan masu sauraro su ji, sai mu ji daga inda aka ciro ɗariƙar a cikinta. Na kawo ma ayin na kawo ma wannan hadisin, sabida wannan hadisin shi ya tabbatar da wannan maganan kan ɗariƙar da wannan alkawarin kuma. Eh abinda nake cewa da kai shine ina ina ina ina ayar ta faɗi karɓar ɗariƙa karɓar ɗariƙa eh a cikin ayar ba ka karanto aya na ce da za ka fassara ta don masu sauraro su ji ta inda kalmar ɗariƙar da karɓar ɗariƙar ya zo a cikin ayar tunda yanzu bakin kawai ka ja eh, To fassara sai mu ji ina ne magana karɓar ɗariƙa ya zo a ayar ko hadisin. wai shi wannan hadisin shi ne ya zo da eh, maganan ɗariƙa wannan kuma alƙawarin da aka riƙa shi ne magana. sai na kawo ma hadisin man kana man kana ala wurdin min salatin aw siyamin aw ghairihi ma famana ahu maradun aw safarun aw haramun kana lahu ajrun tamma to wirdun shi yake nufin ɗariƙa yanzu wurdun shi yake nufin wannan a istighfari salatin annabi la ilaha illallah yake nufi da wannan eh kwarai da gaske wani malami ne ya fassara da cewa wuridi ana nufin wuridi na ɗariƙar tijjaniya ko makamantan haka amma kafin ma mu zo ga ayar tukuna a hadisin tukuna ai baka fassara ayar ba aya ka fara kawowa mu gama da aya sai mu dawo hadisi eh, kuma ba magana wurdi ka fara yi ba magana karɓar ɗariƙa ake ba wurdi ba tukuna shi wurdi a larabci yana nufin duk wani abu da kake yi yau da gobe shine wurdi na'am to wannan maganan karban ɗari ai na kawo ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ya jaddada musu kamar yadda shi ma wannan shau tijjani ake ba kowa duk wanda zai shiga ɗarikan he a bashi Assalamu alaikum, akramaka Allah zan iya magana. Bismillah Malam Ilyas, network yana ba mu Malam Idris kai. Network yana ba mu matsala. Okay. Eh, Malam shi Amin shukran. Almajiri. Eh, a cikin dariƙa shin ka san cewa daga cikin sharaɗin wanda za a ba ma ɗariƙa idan ya zo da wata ɗariƙar ba daman bai aje wacan ɗariƙar ba aka kuskura aka ba shi, hatta mukaddamin shi ma sai an tuɓe masa wannan mukaddamin kuma ɗariƙarsa ta daina amfani da shi ka san da wannan maganar. eh dan uwa assalamu alaikum assalamu alaikum malam shishi new huwai nasiri Allah shi shi kamar ya samu matsalar network bari in dawo da shi don Allah. Jama'a ku yi hankuri a samu fahimta don Allah. Um, ikon Allah. Jama'a ku yi hankuri mu samu mu kira malam shishu ya so a samu fahimta ya hankuri ikon Allah ikon Allah Na'am, uh, salamu alaikum ala shishi, kamar ka samu matsalar network. Wa alaikum salam. so, uh, ah, um, ah, Malaliyas, gabanin uh, Eh, eh, Sheikh Lawa ne dawo ina da matsalar network muna jinka. Na'am na ce ba malam shi ya san cewa idan muƙaddami wanda shine wanda yake da izini ke bantacce wajen ba da ɗariƙa idan ya kuskure ya ba da ɗariƙa ga wanda bai bar ɗariƙarsa da wuridinsa da da yake yi ba ya san cewa hukumar da za su samu wannan mukaddamin shine za a tuɓe masa wannan izinin kuma ɗariƙar tasa ta daina amfani da shi ko ya ba da ita ta daina amfani wanda ya karɓa daga gare shi ba ba za ta yi amfani ba ka san da wannan maganar? Assalamu alaikum. Na'am. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ala shishu. Almajiri. Ala kana tare da mu. Na'am. To, uh, kaji tambayar kaji tambayar Malam Elias. Yace me? Malam Elias bai. Assalamu alaikum. in sake maimaita tambayar malam shi su kana jina? na na'am na ce kasancewa a ɗariƙa idan muƙaddami wanda yake da izini ke ɓantacce ya kuskure ya ba da ɗariƙa ga wani muridi wanda wannan muridin bai bar wancan ɗariƙa da yake da wuridin ba in ya ba shi to za a tuɓe masa wannan izinin za kuma a tuɓe masa muƙaddamancinsa sannan ɗariƙarsa ta daina masa amfani haka zalika wanda zai karɓa daga gare shi ma ta daina masa amfani ka san da wannan maganar Eh na san da wannan magana. A wani littafi aka yi ta? Eh? A wani littafi aka yi wannan maganar? Wannan na karance ta a cikin asu'alu wal jawab. To ɗan karanto mana nasin magana don Allah mu je. Gaskiya ban yi nazarin ta ba. To kawo mata hujja addini cewa idan za a karɓi wato wani abu na wuridi kuma gashi can ana yin wani abu na wuridi ba za a haɗa duka biyun a yi ba dole sai dai a bar ɗaya har ma a yi bara a ƙara komawa ba sai an ma Allah alƙawari. ka san da haka kace ne na ce ka san cewa shi muridi wanda zai zai karɓi ɗarika idan yana wata ɗarika sai ya ma Allah alƙawarin ba zai koma wacan ɗarikar ba na'am to ka san maganar na'am kasan maganar. Maridi idan zai yi ne ka ce? To karanto maka na sun magana da larabci. Tunda kai na kana abin nan ba sai na fassara maka ba. Yace wa alam anna hadhal wild al azim la yulaqanu liman kana lahu wird min awrad al mashayikh radiyallahu anhum illa in tarakahu wa salakha minhu wala la yaudu ilaihi abadan wa ahada Allah ala dhalika. Cewa ka sani lalle wannan wuridi mai girma ba a lakana ma wani wanda yake da wani wuri daga wuridan sauran shehunnai har sai ya bar shi ya tube daga gare shi ya yi alkawari wa Allah subhanahu wata'ala ba zai koma ba har abada wannan shine nasin abin da na ambata kawo kawo hujja a shari'a cewa idan zaka karbi wani wuridi sai ka yi alkawari ma Allah wancan wuridin ka daina shi kai ka ce wani abu ne wanda yake mummuna kawo hujja a shari'ar musulunci kafin mu je kan shi kuma na muqaddami wanda shi kuma za a tube masa nashi muqaddamin shi magana kan cewa idan kana wata idan kana wata ɗariƙa. Yawa na dawo. Kace mi? Eh ci gaba. Kace idan za kana wani wurdi in za a baka wannan wurdin ba za a haɗa shi da wani ba. Eh, sai ka bar wannan. Sai ka yi wa Allah alƙawari. Sai ka ma Allah alƙawari ba za ka koma zuwa ga wancan wurdin ba sai ka tube daga gare shi. Na'am. to kawo hujjan wannan addinin musulunci cewa in zaka ba in ga wani aikin alkhairi tunda wancan ma shehu ya tabbatar cewa shi ma aikin alkhairi ne to a ina ne in zaka bar wani aikin alkhairi zuwa ga wani sai ka yi alkawari ba za ka koma wancan ba kai ka dauka wani zunubi ne da za ka yi wata na nasuha kawo hujja ba zai ba zai yi ba kuma ya kawo ya kawo hadisin wanda ya mudawama akan wurin assalamu alaikum kuma yanzu ya ce a bar wani a dawo Eh, kawo hujjan kawo hujjan da idan kana wani aikin alkhairi ka ga wani wanda kila a fahimta ka ya fi shi sai ka ma Allah ya yi ka bar shi har abada kafin shi a baka wannan kawo hujja assalamu alaikum addinin musulunci na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam mala shishu Allah ya samu dace abu na biyu mu je kan mukaddamin kawo kawo hujja addinin musulunci wani wanda aka bashi izini keɓantacce idan ya idan ya samu matsala a wajen wato ainihin sharaɗin da aka ɗora masa za a tuɓe masa wannan izinin waye kuma zai tuɓe kace waye zai tuɓe ne eh, waye zai tuɓe muƙaddami izinin sa idan har ya bada wuridin nan ga wani wanda yake da wuridi daga sauran shehunne wanda kuma bai bari ba waye zai tuɓa izinin? waye zai tuba izinin waye ya mai izinin ya bayar ɗin? Na'am? Waye ya mai izinin ya bayar? Yawwa dama tambaya kenan ta gaba addinin musulunci dama ana ba da izini keɓantacce wajen laƙara ma wani yanzu kalmar shahada sai ka sai an baka izini kafin ka laƙara ma wanda ba musulmi ba. E eh, kwarai da gaske ana laƙanawa. Kawo kawo an yi izini. An baka izini waye mai ba da izinin a musulunci na kalmar shahada. Na'am. ba wai magana a bayar ba ne akwai magana. akwai a cikin addini akwai wanda ke bada izini ba wai maganan a bayar ba abin da kake yi ne za a sake wa jaddada ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da mun yayi hujjar hakan hujjar hakan dan uwa saurara ka san mu ai ko waye muqaddami na san kaddami. waye shi na me sharuɗan sa wanda kake wanda wanda kake magana da shi shi ma muƙaddamin ne to me sharuɗan muƙaddami cewa ne wane ne wane ne muƙaddami ba ba ba wai suna ba ko kuma eh, eh, misalin muƙaddami ka ba kana kai ma muƙaddami ne me ta'arifin sa eh kai ta'arifin muƙaddami ko dai mu baka ta'arifin yi ta'arifi muƙaddami kuma ah, kana to kai ba muqaddami bane la yadda wa ya fa'ala fi'lan ba hatta ya alama hukumar Allah fihi to kai ba muqaddami bane kuma ka ce kai ne kuma kai baka san mukaddami ba jira kake yi ne maka mm. tarihin mukaddami eh kai kai maganan kace kai ta nace kai tarihin mukaddamin mana ai na ta mukaddami bane kace ai kaga wannan abu ne maganar maganar tambayar da kai dai kake maganan eh, amsanta kai magana ka ce waye ne in mutum in mukaddami ya ba da ɗariƙa akan ya ba da wurdi ko ya za a tuɓe mai wannan mukaddamancin kace waye zai tuɓe ashe in za a jaddada in za a jaddada wani abu na alkhairi in an yi ko me kake magana na ce to waye ya mai izinin mukaddamancin wanda ya mai izinin mukaddamancin shi zai tuɓe na'am saurara ka ji ita da ka ce wuri dini ai ko kamar yadda ka ce duk da dai ni ba haka bane amma mu tafi a yadda ka ce ka ce ko na'am su ma sauran dariƙoƙi, su ma wuridai ne ai ko wuridai ne kuma nasu su ma hanya ne na suluki zuwa ga Allah subhanahu wataala sauran shehu nan haka ne hakika kuma ta ku na dariƙan tijaniya ita ma kun ce hanya ta suluki zuwa ga Allah ko Kwarai da gaske. Kenan duka biyun daidai ne? A hakika. Masha Allah. To yanzu idan za a shigo naku, dole sai an yi ma Allah alkawari cewa wa'ancan an daina har abada. Shi na ce to ka kawo hujja a addini cewa idan kana yin wani abu wanda kake ganin daidai ne, sai ka ga wani wanda kai a fahimta ka kila ya fi daidai. A ina aka ce sai ka Allah alkawarin wancan ka daina shi har abada kafin sai a baka wannan balma ma a sa maka shi sharaɗi. Na'am, to yanzu maganan kan cewa yanzu ƙur'ani maganan an dukkan annaba wannan da suka zo annabi isa alaihi salatu wasalam yanzu shi dai an ɗaukaka shi zuwa sama zai dawo in ya zo a kan wannan annabtar zai tsaya ko kuma a wannan zai zo dama nan nake so ka zo nan nake so ka zo dan uwa sannan da zuwa kenan yanzu kana kokarin kana kokarin kiyasin annabta da da da, da wilaya ke kawo idan ma wilaya ta tabbata dama ana kiyasin annabta yana kiyasin addinin musulunci da da da da dariƙa shi yasa muka ce dariƙa eh. ita ma zaman kanta take kenan <laughs> kana ji Allah ya sa mu kana ji na kana ji eh, a yi kiyasin ka yi kiyasin ka karka damu yi kiyasin ka dama ai kuna da kuna da kuna da wato ainihin ka'ida cewa da'iratul waliyi as'abu min da'iratul nubuwa ko da'iratul wulayati as'abu min da'iratul nubuwa ausatu kai ausatu ausatu min da'iratul nubuwa kuna da wannan ka'ida ita wilaya ita wilaya daman nan ne farko nan ne farko daman ita wilaya a ƙur'ani ya ka ji Allah yana cewa siddiƙan nabiya ita damun wilaya siddiƙi nan ne daman nan eh, a kowane kowane yanzu mu zo kan mukaddami tun da wancan kai kokarin kiyasin waliyantaka da annabta to yanzu mu je kan shi mukaddami din shi yanzu mukaddami da aka bashi izini keɓantacce wanda in babu wannan izinin dama ita ɗariƙa ba a ɗaukan wuridanta a sama haka ne ko ko dai ina iya ɗaukan salatul fatiha a titi ya karanta zan samu wayannan ladan haka ne ko shi an bani a wanne ne sai an bani koko zan iya dauka a titi ya riƙa yi Eh abin da yake faruwa za ka iya dauka amma ka sani wanda na'am ba a a yara da kyau yara da kyau in ka dauka ba za ka zama ɗan ɗariƙa ba. Shi wanda ake shi ɗan ɗariƙa ba. Ladan da ake samu idan yanzu na ɗauki. Malayali cikin bayaninsa kenan cikin bayaninsa bari ya kammala yankuri. Ok to Ita idan ka karɓa dole wanda ya karba oh. yana ya san yana kan alkawari duk yadda za a durrinsi duk wuya ko yana cikin wani hali in dai ba yanayi ya kai ba wannan adadi da ya dauka na auradan nan he yayi su kai kuma da ba izini kai ba ba alkawari bane dole wata ran za a samu yau in kai kan yi gobe kai jibi ka tsallake ba kai ba to kaga ladan da yake jerantuwa akan abin da ake bayarwa bari in kammala tukunna ya kai magana ladan da yake jerantuwa akan tafiyan kaga zai zama da bambanci tunda a da yaushe yau idan kai ɗaya aka baka goma gobe idan kai ɗari za a baka jibi idan kai za a nunka ma shin yanzu wanda ya tsallake kuma kaga yana da bambanci da kan wanda yake tafiya a da yaushe haka sannan kuma kaji abin da annabi ya faɗa wanda ya riki wani wuridi ko azumi ko sallah ko azumi ko wani jinya ta hana shi ko tafiya ko wani abu dai makamanci to yana da lada cikakkiya wannan shine bambancin kai da kai ɗauka kake yi ba a ce ba za ka samu ladan ba amma shi wanda ya dawwama kai yake kan alkawari yana da bambanci da kai da ka ɗauka. Na'am, na'am. Ka gama? Uh, ya gama Malam Ilyas uh, mu mu To wannan wannan karatun daga wajen ka ya fito. amma a ɗariƙa dukkanin wuridan ɗariƙa da wanda yake lazimi da wanda yake ba lazimi ba bal ma fasali guda aka buɗe a cikin ribahu cewa la da shay'an min ha illa bi iznil khas ba zai samu wani abu daga cikin asraran da ake samu a ciki ba in ka koma cikin addu'atul kharida musamman ita salatul fatihi sharadin ta ba shine dolan dole sai ka karbe ta daga izini keɓantacce sannan kuma sai ka yarda da sharaɗin yadda ta zo daga wajen Allah subhanahu ta'ala rubuce a cikin alƙalami na kudura to amma ni yanzu na gaya maka inda na samu nawa kai yanzu wani littafi ne za mu samu naka ko dai a cikin asu alwal jawabi ne me kenan kai wannan abin da ka faɗa wani littafi za mu samu ni na ambata maka littattafan da za a samu nawa cewa wuridin ɗariƙa idan ka ɗauke shi kana yi babu izini ba za ka samu komai ba aikin ba ai damun ba ba dariƙa ka ɗauka ba ai damun istighfari ka ɗauka da salatu annabi da la ilaha illallah su ka ɗauka amma ba in ka ɗauki dariƙa ai ba ka ɗauki dariƙa ba tunda ba ba a ma izinin ta ba shine maganan da ni nake ashe bayan salatin annabi da istighfari da komai ma mutum bai zama dariƙa ba sai an masa izini eh an masa izini haka insha to shi wannan sharaɗin na sai an yi izinin Allah yake tunda ka ce a <laughs> ita ita dari nan ai salati ne da hailala to kuma da izini shi izini sharadin sa ina yake salati da hailala mun san ayoyinsu da su shi kuma izini fa shi izini ga wancan hadisin da na kawo ma na farko wanda ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan maganan da na yi wancan na farkon nan hmm. shi Allah yana magana cewa wata bi sabila man ba ilayya mhm. a nan ne izinin ɗariƙa ya zo wannan wanda suka mai da lamarinsu wajen Allah eh, su ne abin da kake ba su tafarkin wanda suka koma gare ni ba su ce ba karkai istighfari sai an ma izini ba haka ayat ta ce ba ko ta faɗa haka kana ji sannan shehu tijjani ya fa shehu ya kawo shehu ya kawo a cikin rikita mana magana aya ka kawo mu fahimci ayar kafin mu tafi magana shehu tijjani ka ce aya ta ce wacce bi sabila man anaba ilayya abin nufi ka bi ta farkin wanda suka koma gare ni ba su ce aya ba ta ce kar kai istighfari sai da izini ba ko ta faɗa ba ta faɗa ba to kaga wannan ba hujja ba ce kawo ta hujjar sannan shehu ibrahim ya kawo a cikin kashiful albas ya ce an tambayi shehu tijjani an tambayi shehu tijjani abul abbas eh, an haƙiƙatu tasawufa a jabar radiyallahu anhu bi qawlihi in ilam anna tasawufa huwa imtisalil al awamir wa bin nawahi fi zahir wal min haisu yarda la min haisu tarda qultu wala sabila ila izinin istighfari izinin istighfari da hailala ba za ka yi ba sai da izini wannan fa muke neman hujja wannan maganan ma babu hujja a cikinta wace kenan wannan da ka kawo ta kashiful ilbasin ba wani hujja a ciki cewa ba za a yi istighfari ba sai da izini ba za ka iya su fara da izini ni masa tambaya na wannan saboda yanayin akwai a cikin wannan abin da ka kawo na kashi ne za su cewa ba za a istighfari ba sai da izini karanta ka fassara a ji kana ji karanta ka fassara ina hujjar ba za a yi istighfari ba ko hailala sai an ma izini wani shehi ya ma izini kawo hujja. Istighfari ta kowa da kowa ba maganan izini tamu ta ɗariƙa dole in za ka shi eh, an yi ka ce musulunci da ka ce da musulunci da ɗariƙa da ɗaya ne mun ce da bambanci kuma yanzu ka raba ka ce istighfarin ku daban namu daban. Istighfari wannan da izini wancan kuma ba eh, wancan wanda kake yi. shi kuma baka karɓa daga izini ba dukkan wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ka ji wannan ya za ka ji wannan hadisi na wane kaza yana wuridi kaza yana kaza duk za ka samu annabi ya musu izinin wannan. Kawo wani zai yi. Kawo hadisin, kawo Wani zai yi. Inda wani sahabi bai yi istighfari ba sai da aka yi masa izini, bai yi hailala ba sai da aka yi masa izini, bai yi salati ba sai da aka yi masa izini, kuma keɓantaccen izini kawo hadisin. Ba maganin da yi salati ko bai yi wannan heda aka masa izini ba maganan da nake yi ma na ce za ka samu ita muke yi maganar ba a istighfari ko hailala ko salati sai da izini ke bantacce ita muke yi kawo hujja muna jin ka hmm. samu dace Amin Malam wanda ya tsayauta mana lokaci kuma ya yi mana ta ya ta kai kawo babu dalili. Dan kar mu sauke shi tun farko a ce mun sauke shi to amma dai gashi jama'a suna ji muna tattaunawa da shi. Ni Malam Shitu ko ka tafi ne? Malam Muhammad. Nam. Yana tare da mu Malam Shitin. Malam Shishu ya sauka ko dai network sa ne barin dawo da isa ko dai ba ku ba bukatan shi. A'a a dawo da shi mu karɓi wannan magana ta ƙarshe idan bai iya kawo mana hujja ba kamar yadda masu sauraro da bibiyan mu suna gani duk abin da ya kawo sai ta tsalle-tsalle. Sai mu ba sai mu sauke shi sai mu kawo wani. ka tafi ɗauko shi ne eh malam Muhammad kiransa kake yi eh kiransa ke yi kira sai dawo ba ban sani ba yanzu ko wayansa ya ko cajinsa ya Malam Shishu Malam Shishu ya samu matsalan a yawwa zai shigo. Yawwa, Malam Shishu Allah ya maka albarka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Shishu muna jiran ka hujja akan izinin kafin mutum ya istighfari ko salati daga ai hujja kuma daga addinin musulunci. Karka ce mana wani shehu ya tunda shehu ba annabi bane da aka aiko. a ina ne annabi ya ce kar a yi istighfari sai wani ya ba da izini ko ina ne aya ta faɗa haka assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah kana ji na ka ji tambayar malam a'a ban ji ba ya sake yi ne a ina ne annabi ya ce ko Allah ya ce a ƙur'ani kada a yi istighfari sai wani ya ba da izini Mhm. A ina ne aya ko hadisi suka ce, kada mutum ya yi istighfari ko hailala ko salatin annabi sai wani shehi ya ba shi izini a ina ne ina hujja bari ni na kira maganin baya fita da kyau akwai matsalar network to da zu ni na kira ka ah, watakila baka samu shigo wani. na to kai ka kira baka samu wa mutane na da yawa Na? Ka sauka kuma zai wahala ka samu shigowa. Na na In ka sauka ba kai ka shigo she nin kira ka domin mutane na da yawa gaskiya. Maganan ne ni ba na jin maganan nashi. To yanzu bari mu duba. Yanzu kana ji na? Na'am. Kana ji na yanzu? Assalamu alaikum. Malam Ilyas ke yi magana mu gani ko ya ji ka? Mala Idris. Assalamu alaikum. Mala Idris, ke yi magana mu gani ka sa mute. Kana ji na? Na. Kana ji na yanzu? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mala Shishu, to ina ga lokacin ka yayi yanzu. Mun yi kokarin baka dama ma. bari mu ji da mutu. lokacin ma ya kai za mu doki wani insha Allah sauke shi malam Muhammad sa wani mu doki wani insha Allah mun baka eh. dama matukan dama sosai a fahimci juna assalamu alaikum kwala assalamu alaikum rahmatullah na'am sunan ka daga nake kiran mu na Sadi Shagamu to malam Sadi Shagamu muna jinka cikin mintoci ka ya kokari a gida na na wani bangare masha a bangaren ahalin sunna ɗalibin malam lawan wanda zai kawo malam lawan shagamu insha Allah na muna ji minti daya Allah Allah ta'ala ya taimaka Allah ta'ala ya tsarfa asiri amin amin amin malam malam Muhammadu ni gaskiya kun dan bata mana rai amma kuma dai mun yafe muku to Allah ya yafe mu duka duk da abin da ya sa na ji bayan da malam lawan yayi wannan kola na farko gaskiya ya fi lokaci da yawa gaskiya kuma ya yi abubuwa waɗanda tsakanin da Allah ya tantance a ce an soke to amma irin adalci na ahlus sunna shi ya sa kawai suka kyale dan dai yayi abin da yake so dan dai kar a ce an soke shi amma tabbas an ba shi lokacin da gaskiyar lamari da san wasu na suna ta suna ta gani akwai mai cewa a soke shi a soke shi to amma haka ma da aka dai duniya ta san cewa dai an ba shi dama shine ne bai da hujja kuma wannan yana tabbatar da cewa tabbas ko shakka babu mafiya akasari daga cikin mabiya ɗariƙar tijaniya wallahi an ɗora su akan bebe ne ba akan daidai ba. Abin da zai baka mamaki kuma shi mukaddami ne ya faɗa da bakinsa. Gaskiya ne. To kaga irin wannan kana magana Malam Idris na cewa kawo guri kaza baka ma sani ba baka ma baka nazari ba. to kaga in baka yi nazari ba baka yi nazarin littafan ko bai kamata ma ka zo ka sa baki a ciki ba kawai da kallo kai ya fiye maka ko da yake mu kuma wannan bayan da kai ya fiye ya fiye mana alkhairi domin ina da yakinin akwai mutane dama sun cewa to abin nasu fa To, kana samun matsalar network bari mu je na gaba. Eh, Malali Yas, mun saukar da kai, gabanin mu saukar da kai ban sani ba ko maganan ka na karshe. Eh, eh ai eh, akwai abubuwan da nake so na dan ƙara tauzihin su kamar yadda malam ya ishara hmm. musamman matsala na haƙiƙa wanda malam ya karantar da mu cewa wato haƙiƙa saɓanin shari'a ne wanda su karan kansu sun tabbatar da haka idan muka duba cikin jawahir ma'ani bugun darul fikir shafi na ɗari da saba'in sun kawo wata magana na wato wanda suke kira da ashekul akbar ma'ana ibnu arabi kenan wanda kowa ya san waye ibnu arabi malam ya karantar da mu wancan satin cewa "Wanene ne ibnu arabi da abubuwan da yake ambatawa wanda yake sun saba wa Allah subhanahu wataala karkatar da wato ainihin abu wanda yake na shari'a kan abun da yake ba daidai ba yake cewa laula ulama'u zahiri da ba malamai na zahiri ba ma'ana malaman shari'a au kama kala ko kamar yadda shi ibnu arabi din ya faɗa la'atatul auliyai da waliyai sun zo anillahi daga wajen Allah bima atat bihil anbiya'u da abin da annabawa suke zuwa da shi wai da ba duk malaman shari'a ba irin su malam masu zuwa su nuna cewa wannan abin ba daidai ba ne wannan ya saba ma Allah wannan ya saba ma addini a kawo hujjan da aka ce kaza a kawo kaza to da ba duk irin su malam ba to da wai waliyai sun zo da abin da manzanni suke zuwa da shi wanda kowa ya san me annabawa suke zuwa da shi daga wajen Allah subhanahu wataala to su ma da waliyai sun zo a misali na biyu game da wato ainihin hakika inda take saba wa shari'a still dai a cikin shafin da nake karantawa dan kasa kadan yace wa sa'altuhu radiyallahu anhu an tambaye shi shehu tijani an ma'ana qauli shaykh al-akbar akan ma'anar wato shi ibnu arabi din yana cewa man wahada faqal alhada cewa duk mm. wanda ya kaɗaita Allah to hakika yi ilhadi to fa ajaba mm. radiyallahu anhu bi ƙauli shehu tijjani sai ya amsa da faɗinsa sa ma'anar ilhad ma'anar ilhadin nan wal khuruju an jaddatil mustaqima shine fita daga wannan turba wacce take miƙaƙiya yace fa innal arifa kaga lalle arifi wanda zan zo in yi bayanin waye arifi idza wahada bi tauhidil ammati faqad alhada idan ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala tauhidin gama gari wanda shehu ibrahim inyas a cikin jawahir rasail juz'i na biyu shafi na sittin ya faɗi menene tauhidul amma yace tauhidul amma shine la ilaha illallah to a wajen shehu tijjani idan arifi yace la ilaha illallah ma'ana ya wahada Allah subhanahu wa ta'ala tauhidin gama gari to faqad alhada hakika yayi ilhadi yace wal ami kaga shi kuma ami idza wahada bi tauhidil arif idan yayi tauhidi da tauhidin arifi yace to faqad alhada to haƙiƙa yayi ilhadi ana ta jin ilhadi ilhadi sai yace ya'ani kafara ma'ana ya kafirce yanzu hmm. idan arif ya ce la ilaha illallah to a wajen ibnu arabi da wajen shehu tijjani kafiri ne idan mu ma muka yi tauhidi da tauhidin arifai dama mu mun san dama matsayin mu mun san duk wanda ya tauhidi da irin tauhidin su shehu tijjani to kafiri ne tauhidin yan kowa Allah wanda zan karanto shi yanzu ah, a lokaci ya isa malam Idris insha Allah wani lokaci kuma ka karanto sauran to abin nan karanto ah, a ba mu barka ba mu bar mu saukar da kai ba an barka to Allah subhanahu wataala ya saka wa malam da alkhairi malam ma Allah alkhairi ya ba wannan gudunmawa da kake ba mu sosai a wannan shiri Allah ya ba wa rahmatullahi wa barakatuh mun je na gaba wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Muhammad na'am kola sunanka daga nake kiran mu Sunana Muhammad Sani da kusan da ya maka fata alkhairi. To Malam Muhammad Sani muna jin Kaduna na sauraron ka. Malam barka da wani fatan ainihin lafiya. Barka ka dai alhamdulillah. Mashallah, Allah, da Allah yana da tambaya ɗaya da Allah shi kuma sai abin da ka ci kan karatun da sai ne da Allah ko guda biyu haka da Allah shi a soke ni. Ku ba komai daga ina? Hmm. Da ƙasar Libya. To wani bangare? ɗari ga. ok, ɗari ga. amma gaskiya ni almajiri ne siya mai neman sani. Ko ba komai muna jin ka. Da Allah wani tambaya ta farko da Allah shi daga gaske ne Ibn Taymiyyah ya yabi masu yin molidi da Allah ko da ba yanzu wani kana ya bada masa kula na sauka. Ni ma ban sani ba. Ok, ban sani ba. Wannan magana ban taɓa karanta ta ba, ban santa ba ni. to shi kan dama wani malami na karanta ta ya faɗi a cikin wani littafi ya ce ibn taymiya ya faɗi ya bin masu maulidi kuma shi da nake so in tambaye ka tunda kai ne ma abocin kawo ɗalibin sa kila za ka fahimtar da ni akan magana ko ba kai ke nihi ba ban taɓa karanta ta ba ina ji ana faɗa a gari to sannan ka sani a addini yaban ibn taymiya yaban ibn taymiya ga abu baya zama hujja sai in ƙur'ani ko hadisi sun yabi wannan abin amma yaban ibn taymiya ga abu baya zama hujja a addini Masha Allah shi kenan zai tambayar Allah ta gaba da Allah mana sai abu na biyu kan izini da ta ke magana sun shi jani yana ba da izinin a abu wanda kuma abin da mun tabbatacce ne yana ba da izinin a yi me a yi muradi kuma kana magana cewa abin da mun tabbata ne ko ya bada ko ya bada ba za a yi a'a ya magana maulidi ai ba mi magana maulidi yau a karatun mu ba kai ka zo da ita yau a ba magana maulidi ba kan magana wurdi na dari na ba da izini akan ai wurdi na dari na eh, duk abin da ya tabbata a shari'a ba a jiran sai wani ya ba da izini yanzu sallah da Allah ya ce a yi sallah baka cewa sai wani ya baka izini kai sallah kuma yanzu istighfari da Allah ya ce ai istighfari baka jiran kuma wani ya baka izini saboda izinin tuni Allah ya bayar eh, kamar ita ɗariƙa kamar makaranta ce tuna na tabbatar malam ya makarantar allo kila ba ɗaya ba biyu ba saboda ni na san malam domin Allah to ina ganin malam duk wanda ya makarantar allo ya tabbata ana ba da izini na yin wani abu wanda kuma ba ba ba ba ba. yin darasu duk da su ɗaliban da suke biya yanzu na tabbata su duk almajiran islamiyya ne ba su fahimci abu ba suna wasu rubuce rubucen da bai dace ba amma duk wanda makaranta wannan yana da bambanci ana malam shi izinin ka fara darasu gogewarka ce ta ilimi da hadda take sawa a baka da sanin baki irin na ƙur'ani. Allah. Akwai amma shi izini na istighfari daban ijaza ta ilimi daban da kuma ijaza ta ibada ijaza ta in karantar wannan sai in na iya domin baya yiwa ka karantar baka iya karatu ba amma ibada na in roki ba Allah gafara in yi salati dan in samu lada wannan baya buƙatar cewa sai wani ya bani izini biyun kuma suna da bambanci kai ma ka sani afuwa mala ina zinka. afuwa bari zama magana guda mala to salamu alaikum na muna ji ka sauran minti da ya dawa muna ji hakuri malam Muhammad dan Allah kala min tubi saboda ina da magana da malam magana ta ni dan dariƙa ne ya kamata a ta bani dama in yi magana yadda malam ya fuskanci yadda abin Bayan na baka na kare kuma ku zo ku ce cewa da zaka Allah kai na gode malam Muhammad na gode malam Muhammad da zaka Allah kai kana ji na kana ji na kanka sauka kana ji na kakka sauka afuwa inda ne magana ce da su da ba zan fahimci juna ba zan fahimta ba kana ji na yanzu kana ji na ina jin ka yawa kaga ita ijaza ta ilimi annabi ne ya fara ba da ita shi ya yace kuzul qur'ana min arba'atin ku koyi alƙur'ani hmm. daga wajen mutum hudu cikin sahabbai ya faɗe su amma magana istighfari ba inda annabi ya ce ka je wajen wani ka koyi istighfari babu Afuwa malam, ai da shi da ka fahimci ne irin da magana haka kunan suka kawo min wasu ila in faɗi wani abin da zaka zaka eh, gasgata ni ko ka ce wannan abin na faɗa ba haka yake ba amma kana ɗauko magana kuma ka daɗi ni kana ta zuba abubuwa malam. Na baka Allah yi magana ka. Yau, malam. kamar yadda makarantar darasu take makaranta ce haka makarantar ɗariƙa take makaranta ce sai an koyar da kai yanzu ka tuna akwai wanda ba ma su iya cewa a suka gafi ba abin da suke cewa ba ma da suke ba yin abin nan askar din wasu ba ma daidai suke yi ba amma makarantar ɗariƙa ta koyar da kai tunda kai ma wannan nasu ta asalin ka ɗan ɗariƙa ne ka gane bambancin koya min istighfari da bani izinin in yi istighfari afuwa malam amma da ita wata makaranta ko in ka yi din in ba baka izini ba kana iya koyarwa amma ba ɗaya bane da zai makaranta malam ya bashi izini ya idar darasu a makaranta duk ya wasu malam malam yanzu istighfari in koya maka lafazin istighfari daban da kuma in ce maka nayi maka izini je ka kai istighfari mm. akwai bambanci ne ba satin sha da ina sauraron ka satin da wuce ne kuma sauraron ka amma malam domin Allah wasu abubuwan da ake cakudawa domin Allah ba awa shi tijana adalci domin Allah magana gaskiya na ya ka ji bawan Allah yanzu ni din nan da nake magana yanzu ni din nan da nake magana kana tsammanin ban iya istighfari ban lafazin ban iya furta shi ba malam zan yi maku zan maki kyakkyawa da san ka'iya saboda kai na tabbata malami ne saboda kake da ni ni da ni yanzu kuma duk da haka ba a yi min izini ba ba wani mukaddami da ya min izini zan iya yi ko ba zan iya ba yanzu malam dan na daddada wani bawan Allah yin aikin alkhairi sai zama laifi a'a ba maganar laifi ake nufi ba shi addini ba a yin gaban kai ne sai da hujja dan Allah malam Qur'an yanzu dan Allah kamar yadda ne. malam ka amsa ka amsa tambayar nan ya je da ah, bayan da wani ke yi malam kana kana yanzu yanzu ni a ɗariƙa ba wanda ya min izinin in yi istighfari amma na iya lafazin idan na na yi laifi amma dai ba kamar wanda aka ba aka ba shi izinin ya rika yi bai a kyara kawalin ta tunda na tabbata mana a dukkan duniya ne dalilin bambancin akwai malam bari in dire su akwai hayaniya wurin ka eh, mala Ahmed ban san menene bane wani abu na kuka wurin nan oke ba na dan kunna fanka ne haka ba dan kashe ta malam na'am na ina jin malam ina jin malam a duk faɗin duniya babu wanda suke yin wuridi kamar yan dariƙa tun da a kulli yomin za su yi istighfari fiye da ɗari uku za su yi haila da fiye da malam magana izini ake yi ba yawan ba yawan istighfari ko wuri muke tambaya izinin yi <laughs> ni ma ai izinin nake ba nake magana akan shi ina magana cewa ai mana hujja daga inda aka ce sai an yi izini yanzu malam ina ina tambaya ma dan Allah malam ne amfani da tambaya ko hujja za ka kawo mana zan amsa tambaya ka amma yanzu ba zan sake magana ba sai ka kawo hujja in babu ka ce babu sai mu babu hujjar da ce ka ba wani ka ba wani aikin aikin alkhairi a sai kai masa izini zai yi ko ya iya sai kai masa izini zai yi Allah dan Allah ku rasa ku abubuwa dan Allah malam wani abun wallahi sun matsala ko iblis ne aka dare aka ce ba ku je gaba bar bai to iblis tamiya ku yi wanda ke nan wanda ake yi wannan mana kwala don Allah ko hadisi ku yi wanda ke nan mana oh wai ka ba da aya ko hadisin da ya ake baka aya wato izini sai ka ba shi aya kun babu babu sha te na gaba don Allah malam Muhammad menene hukuncin ka kai na bude gidan rediyo menene eh, dalilin bude gidan rediyo kai wanda kai wanda mutane su kira ina hujja kai dalilin ya domin a yada gaskiya to shi ma domin ya yada gaskiya ne ya bashi umarnin ya je ya nemi gafara ga Allah tunda mutumin da waye shi? waye shi? waye shi waye shi yanzu shi ma da Muhammad ai sai da ya bashi izini ai shi akwai ka'ida da ya bi shi ma wanda ya biya kamar hawar sai da aka sai da ya bi ka'ida da wani aka bashi maza Allah sallallahu alaihi wasallam akan ma ya je maka amma yanzu maza Allah sallallahu alaihi wasallam akan akan jirgi ya je yakin haddi Ah, malam za ka fita kan topic in ka te kan topic in ke malam ne mutum za ka je aikin aikin da aikin hajji yana suna hawa su suka yi shi ma wallahi duk wanda ya hau zuwa Saudiya wallahi ya shi cikin addini tunda tun da ka dauki daga gidan kwa zuwa Saudiya kana cikin aikin hajji malam ka san da wannan malam in dai ka je Saudiya duk wanda ya tashi daga gida yayi niyya dokar aiki haji yayi niyya hajjin dirje yana yana kan leda kai kai da annabi shi ma kuma kana ce kana cikin aikin haji kai ma amma shi kenan shi da ne malam ina dalilin da ya sa ina dalilin ina hujjar da ta ce ka hau jirgin sama wanda Allah ya bada ayat cewa kawai sun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan raƙume ji ka fara ba mu hujjar izini sai mu zo wannan fara ba mu hujjar izini wannan abin da kuke malam wallahi sun mutalla malam wannan abin da ake ana yi ne ba dan Allah ba a gaito malam ina malam malam malam malam yanzu ka fara shiga ka fara shiga zuciyar wani ka fara shiga zuciyar mutane maganan tattaunawa kuke yi amma har da rasuwanka kamar ba don Allah ke yin ba maganan shigan zuciya ke na don Allah a ba ni ban da ba ke kana kana wuce gona da iri ni bari mu je na gaba kana wuce gona da iri ba ka ka sani malam na yin don Allah ko ba don Allah ne. Sai yanzu kuma mu kuna tattaunawa ka bar tattaunawa ka je kana ce ba don Allah yake yi ba Don Allah. Ku yafe To shi kenan an gama an gama an gama. Kawo eh, wai ka kawo hujjar da yasa za ka ba da izini eh, wani ke ba da izini kawo hujjar wannan shi ku tattauna. Ah, A'a bai yiwuwa tambaya kan tambaya sai dai kai dai ka ba shi amsa ka kare kai masa tambaya. Ba shi amsa ka kare shi kai masa tambaya. kawai na ba shi na ba shi cewa idan ya je makaranta a bashi zan yi darasu ya bani amsa shi ai na tambaya ah, malamin tambaya ka yayi ka fa amsa min sai mu zo taka oh, amsa min ba ni hujjar izini a wajen yin istighfar da hailala izinin shi izinin shi ka bi ginda malam ya baka mu malamu ma suka ba mu izinin mu yi haka muke yin shi ba ko ta hanya haka muke yi shi ne koyawa daban na gaya maka kamar ni yanzu eh. da na iya furta lafazin kuma ka ce kana kyauta zaton na iya to yanzu sai an bani izini eh. sannan zan yi wannan makana da ka shiga makarantar mu shine wannan za a baka izini amma kai da kai baka laifi mu ma da muka yi wannan da ban shiga makarantar ku ba idan nayi ba izini hmm. nayi laifi hmm. a baka laifi ba kana kan abin da ya dace ni ma ana ka abu ne da izini malam nawo ya kora naka naka ba zai kora nawo ba ni makaranta na ji malam ya kora da Ahmed network ka ko hayaniya cikin sosai malam shishu network yana da kyau ana jin sa na ka ko aya cikin sosai a gode ba malam Muhammad ana jin yanzu yawa ana jin ka sauran sunana malam tambayoyin ka guda biyu tambayar na latul she so a amsa maka buji Yawwa to tambaya ta malam shine tunda wannan an mun kakare ta malam ina da tambaya da Allah guda ɗaya malam. A ba mu kankare ta ba ai ba ka kawo hujja izini. Malam wai ba ku kare ba ka kawo hujja. Da babu hujja sai mu wuce. Sai eh, malam na ce naka izinin ka wurin da kake yi na ce kana kan daidai ni na wadda aka bai izini nake yi ni na yana da matsala ne sun yi shi da nake yi. Ka kawo hujjan da yasa shi ke ba da izini. tun da ba hujja ba ya kuma ba da izini. malam Muhammad saboda shi saboda shi malami na ne shi ya koyar da ni ya bani izini in je in da ban iya bai koyar da ni ke a'a ah, koyarwa da ban izini da ban ah? ya koyar da wannan amma sai ya baka izini babu shi a shari'a wallahi network eh, malam Ahmed in ka sauka ka je ka ji wurin tambayan ka ji yanda networking ka ke yin wallahi ya ah, ne ka san yin ka je ka ji da kyau bari mu je na gaba don Allah eh, bari mu je na gaba za mu doki mutane uku mu dasa aya assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad sunan ka na ke kiran sunan muhammad sani ina jira daga kasan ghana muna muku barka da lokaci muna gaida ku to malam sani na cikin minti daya eh sannan kuma na gaida malam kuma Allah ci yayi shi na malam na ji malam muhammad na gode. ya mu na da wani last week wani call ya call haka ya zo eh maganganu wallahi ganin da yayi na aka samu ya kura aka samu lokaci amma da garewa yake wani page muna sauraron shi wallahi yake karya yema malam wallahi wani su manganu zuwa daga malam gaskiya irin wannan mutane ku bar su ba su lokaci da ko su manganu muke ji suka fita kamar yanzu kai wannan suka yi kwanga su ne malumman su eh, tarika nau to gobe zai ta yi ya ci kafa hujja an kasa bashi jawabi cewar su maganganu da karya zalla haka suke don Allah kamar irin wannan mutane biyu ga suka zama maluman tijaniya za su kasance da mutane duniya na saulara mutane kamar sai sana sun fice saulara in dai wannan suka zama maluma cikin tijaniya za a kare Allah ya muna. Gaskiya ko nan dai na ji na mai na yanzu haka ya zo kai rana kun ba shi lokaci sosai ya ba ta lokaci amma gare wa yace wani page muna sauraron shi wala yace ka je ma malam kariya yin zaji malam kuma ya kara kuma gari shi kunce wala shi zo ne mi ya so waje malam ka malam ba mu ya fi mai. Na ina da ina da audio shi ma. Oh ina da wanda uh, wani an turo min recording. Ba mu ya fi mai. Mun ji abin da. Ba mu ya fi. Ya fa. Ba mu ya fi. Gaskiya abin nan hausa hauka zan ce ce ne sai sana gode. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Na gaba. insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na me magana malam Muhammad suna na kaki Ramadan malam kaki su cikin minti biyun ka mu je alatul kan point to wato yau karatu da dai ya dan ja da yawa malam lawan Allah ya saka da alkhairi amin amin na so na so na hawo sabida abin da yake faruwa shine da kolan da ya shigo na farko hmm. kaga da kansa ya dinga kwangwabakon baya farko ya tabbatar da cewa shehu tijjani shi ya zo da ɗari sannan kuma ya ce kuma da can ana yi kaga yana ta kwangwabakon baya wannan dama wai shehu tijjani ya jaddada malam wai shehu tijjani ya jaddada ai farko ya ce ya ce ya jaddada to da aka ce masa in ka ce ya jaddada to ya aka ya zo da kaza ya zo da kaza sai ce a'a shi ya fara zuwa da ita ai ya dawo ma'ana kwangwamakon ba ya dinga yi akan abubuwansa na gane na gane ya yi dinga kwangwamakon baya to abin da na so dama tun a lokacin inda na hau abu ne guda ɗaya yana maganar wuridin dama farko abin da suke faɗa suke yaudaran mutane cewa wai zikiran nan da aka zo da su hailala da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da istighfari akwai su ne ko babu su amsa tun da akwai su sannan dukkanin magabata sai da aka yi shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin malamai suna ta zuwa da sahabbai da tabi'ai babu wanda ya zo ya canja mata fasali ya canja mata fasali sai shi shehu tijjani fasalin da ya canja mata sai ya zo da ita da sharaɗai sai ce ita wannan hailara na wuridi da za ka yi da salatin annabi da za ka yi Ya ce yana da sharaɗi aka tambayi shehu tijjani me sharaɗin Ya yace sharaɗinta ne. dole idan za ka yi hailala da salatin annabi da duk wannan wuridin da za ka yi sai ka halarto shehu tijjani a cikin zuciyarka lokacin da za ka yi to ba babban abin da na so a yi masa tambaya shin ya san sharaɗin wazifa hmm. don galibi abin da yake faruwa kaga wannan sharaɗin ba wani ne ya faɗa ba fa shehu tijjani ne da kansa ya faɗa ya ce wa sharɗuhul khasu bihi sharaɗin da aka keɓanci wannan ɗari wannan wuridin da shi ya ce istihdaru suratul qudwa halarto sura shehu tijjani lokacin da ka kana yi abu na biyu shine ka tabbatar da cewa shehu tijjani yana zaune a gaban ka min awwali zikiri ila akhiri tun daga lokacin da ka fara wazifa har zuwa ƙarshe ka tabbatar yana gaban ka a zaune ma'ana ka suranta cewa yana gaban ka sannan ya ce wa yastamiddu minhu kuma ka nemi madadi daga wajensa to kaga asali ita wannan hailala da istighfari da salatin annabi dama manzon Allah ya koya mana duk wani musulmi ya san wannan to wannan kuma sharaɗi da kuma sigar yadda shehu tijjani zo da ita wani abu ne sabo da ya kawo waɗannan wannan abin sabo sai zamana kamar wata shari'a ce tasa daban ya tsara ta yayi ta yake so mutanensa su dinga yi sannan kuma idan aka ce sharaɗi idan aka ce abu kaza sharaɗinsa kaza idan baka bi wannan sharaɗin ba lawan, za a samu lada a kansa a sharaɗi ma ya zama min wujudu wa min adami hil adamu haka wa min adami hil adamu to kaga sharaɗi ya ambata ya ce in za ka yi wazifan nan sai ka yi wannan sharaɗin. To kaga tunda idan in baka ɗabbaka masa wannan sharaɗin ka halarto shi a zuciyarka ba ka sanya shi kamar yana gaban ka lokacin da kake zikirin tun daga farko haƙi zuwa ƙarshe kuma ka nemi madadi daga wajensa ba in baka sanya wannan sharaɗin ba wallahi shi a wajensa ba kamar baka yi masa wazifan nan ba saboda haka wannan shine abin da ya kamata su su fahimta wannan sharaɗin ba wani ne ya faɗa ba shehu tijjani shi ya ginda gindaye sharaɗinsa da komai da komai kayansa kuma a wani wajen suna faɗan cewa wasu abubuwan da suka zo da su fa in baka yadda da abubuwan da suka kawo ba to ba za ka samu lada ba yanzu ka kamar salatul fati ya ce ba za ka samu ladan salatul fati ba illa bi izinin minni Ya sai daga sai da izini daga wajena ni shehu tijjani ko kuma tsafin, ko kuma eh, sharaɗi daga wani wanda yake muƙaddami nawa sannan kuma ba za ka samu ladan karanta salatul fati ba sai ka yadda cewa zancen Allah ce in baka yadda zancen Allah ba ce to baka da lada a ciki To waɗannan duk ka'idoji ne suke gindayawa eh, muridansu duk wata ibada da za su yi. In baka yadda da wannan ka'ida ba to baka da lada. Haka suke faɗa karara. Saboda haka wannan shi ne abu na farko kenan. Abu na biyu, Malam ya karanto eh, abubuwa da a cikin jawahirul ma'ani wanda yake bayani akan su waɗannan sufaye suna da wasu abu waɗanda daga wajen Allah wanda inda wannan abun za su bayyana shi ma'ana suna da wani abu wanda inda za su bayyana shi to da sai an tabbatar da cewa su kafirai ne haka ne ko malam haka ne. haka ya faɗa na'am yawwa. to shehu tijjani shi ma ya faɗi wannan kaga wannan wanda aka faɗa an faɗa ne sarahatan na ƙarshe ga waliyai na ƙarshe Yau Tijjani ya ce inna lana martabatan inda Allah. Ya ce mu muna da wata martaba wani matsayi a wajen Allah. Tana hatfil uluwi. Wacce martaban nan ta kai kololuwa inda Allah a wajen Allah. Ila haddin kai ta kai wani yanayi wani haddi ya haramu zikirhu haramun ne ma ba za a iya ambatan wannan haddin ba hmm. laisa hiya ma afshaituhu lakum yace ba wai irin abin da nake bayyana muku na martaba ta ba na yi kaza na je kaza na duk waɗannan ba shi bane yace walau Saratu biha yace wannan martabar da nake da ita inda zan faɗe ta la ajma'a ahlul haqqi wal irfani ala kufri ala kufri yace wallahi da ahalul haƙƙi, waɗanda suke ahalin bin gaskiya hmm. wal irfani da masana arifai ma kenan hmm. da sun haɗu ala kufuri akan ni kafiri ne fadlan mimman adahum ballantana waɗanda su ba su kai su ba ma wanda ba su ba walaisat hiya allati zakartu lakum kuma wato suna da wani abu wanda yake inda ma za su faɗa da kowa zai yi ittifaki su kafirai ne to abin da nake so malam Allah ya saka ma da alkhairi da koro bayanin nan na Abu Huraira mm. wanda wannan bayanin na Abu Huraira da ka kawo mm. na cewa suna kafa hujja da hadisin Abu Huraira cewa yana da burga mai guda biyu na jakunkuna guda biyu na ilimi mm. Shehu Ibrahim ya kawo wannan hadisin a cikin littafin sa kashiful an faizatul khatimi abil abbas ya kawo to amma kaga da ya kawo ba sa taba mai malaman hadisi suka faɗa a nan abin da yasa suke ɗauko irin wannan don su ruɗar da mabiya amma idan ka koma malaman hadisi babu wani malamin hadisi da ya ce

Mm-hmm. mm-hmm. wannan suna nuna mana cewa in ma abin da aka ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato Allah ya ba shi wasu abubuwa waɗanda su abin da ya ba su bai ba wa manzan Allah ba. Malaka ke su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokaci na'am saura minti daya ah, na'am manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wata'ala ya ba shi komai wanda zai isa mana kuma ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata amma su kuma waɗannan suka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya bayyana mana wallahi za mu ga wa kadhalika nufassilu ina sabilul mujrimin ayoyi Allah su dalla dalla babu wani abu da Allah ya koyi to amma su sun ce su yanzu ga wani abu wanda sun ƙi bayyana inda sun bayyana da sai an ce su kafire ne a wata ma abin cewa suka ce wai da sun ce su masu bautar gumaka ne wanda sun bayyana wasu su ma daga ciki din to muna Allah ya sa mu dace malam Allah ya ce maka amma dai waɗannan dan Allah su yi da lura da abuwan da ake Allah ya ce maka amin amin gode malam Allah ya saka da kai kola na karshe assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na me kir me magana sunanka daga na ke kiran. To alhamdulillah malam Ahmad sunana Usman Umar daga nan jihar Kano. Malam Usman Umar muna jin ka cikin minti da ya kai hankuri. To ina yi wa babban shiri malam fatan alkhairi Allah ya taimaka masa akan wannan aiki da yake na alkhairi. Min jazakallahu khairan. Bayan kaɗan lokaci kaɗan da nake so na yi ko in sanarwa da al'umma cewa a su kula da mutanen nan wato 'yan ɗarikar tijjaniya duba da shi wannan kola ɗin da ya kwashe lokuta mafi yawan lokutan da aka ba wa masu kira shi ya cinye shi kuma ya ce wai shi muƙaddami ne amma idan muna sauraron maganganun da yake mu da ba mu wani zurfi a karatu ba ba mu daɗe da fara ilimi ba sai mu dinga jin dariyar abubuwan da yake kawo ana ta tambaya shi yana ta kwane kwane kwane kwane ba wata ta hanya da yake bi kamar wata magana da Sheikh Jafar yake faɗa yake cewa ba wasu mutane a duniya masu hayaniya irin sufaye ba sa tsayawa akan abu ɗaya sisa mm. su kwaso nan su kwaso nan shi sa suke bawa kansu hala asali ba sa iya ginuwa akan abin da za su iya kare shi shi suke ta shan wahala to wannan wannan abin da wannan kola din yayi to kusan dai hakan suke ba karkai mamaki wannan da ya ce maka muƙaddamin ne haka yake muƙaddamin ne to kusan hakan suke kana ɗauka wai ai shi bai da karatu ne a cikin ɗariƙa to irin mutanen nasu kenan wannan shine lokacin da nake son walo masu gane cewa ga fa yadda nan take ba wani abu ne wanda suke faɗa sabanin ba sai an zo irin su shek malam lawan suna karatu su dinga cewa ai wai ba za su fahimta ba suna yi ne kawai don su wofantar da hankalin mabiya domin kada su yarda da maganganun da su ne gaskiya su ɗauki maganganun su kuma su ba za su iya fitar da ilimin ba babu ilimin a su kuma su dinga karya suna da shi wannan shine abin da nake so dan tattauna a kansa fatan Allah ya taimaka wa kamalan Muhammad Allah ya saka da alkhairi amin amin amin alkhairi mun gode sosai Na'am Sheikh, na'am Sheikh, um, uh, wanga shine na karshe, amma ka san wanda ya yi magana da zun, um, maganarsa ya yi sa kan bawan Allah da ya zo wancan sati har ya yi turancin. To, amma na da odiyon eh. ka yarda mu saka odiyon baka yadda ba mu bar shi kawai. A saka, a saka ba komai mu ji. Shi kenan, jama'a ku bar mu saka wannan na karshe, ya so malam ya yi maganarsa. Yawa, Alhaji Umar kana lafiya? Ina lafiya Malam Ibrahim. Masha Allah. Umar kana lafiya? Ina lafiya Malam. Umar kana lafiya? Ina lafiya Malam Ibrahim. Masha Allah. Ga Malam batun kiran wayan da kai muka fara magana na ci maka zan haɗa ka da Malam. to <coughs> sai di mala abbas yana jin ka <coughs> malam yana jin ka <coughs> na'am salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam na'am saidi kana lafiya na lafiya saidi Masha Allah, to muna sauraron ka da mu da masu saurare duka, ya aka karke menene ya faru a bamu labari. Na'am, Allah saka maka da Na murna da wannan wata da muke ciki na maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na biyu sunana Alhaji Umar ina kira daga nan Niger State cikin garin Mina. Na eh, masha Allah. Gaɗin nan tun da shi wannan malam lawal ya fara karatu a can shafi ina bin shi. Ya yi karatu na farko ya yi na biyu. To karatun shi na biyu din nan ya yi zafi sosai. a nan wurin gaba ɗaya musamman ma a zawiyan mu wallahi za ka zata mutuwa a kai mana irin karyayyaki da ya yi muna mu yan ɗari ku. Na. da ya yi abu ya dame mu sosai. Muna cikin ikon Allah sai muka ga sanarwa cewa ai a wani malam Abbas Sadauki daga can Kano ya ce zai dinga mai tukuncin karatun da ya yi. sai muka saurari karatu murna muka yi murna bayan murmurin nan sai ce to wannan karatun da malam abbas yake yi ya ba mu kwarin gwiwa saboda ko da magana za ka yi kan mutum ka san kowane ne wannan mutumin ya zama muna dole mu dinga sauraron karatun shi lawan trayon makaryaci mm. azzalimi yana zaɓin zaduntan da yake mana yana mana zadunta ne na ba yana sa mana hmm. shubuha a cikin harkokinmu da muke yi gaskiya ne muna gode ma Allah Allah ya ba mu kai kana warwarewa amma warwarewa fa sai masu tunani wanda ba su yin bangaranci su addini suka sa a gaba su ne za su fahimci gaskiya kuma mm. su wanye da duniya lafiya su wanye da bayan Allah lafiya su daina musu karya kan abin da ba shi ne abin da kan karatun yau saboda Allah da annabi a cikin malami ba za ka fahimci abu ba kana magana a duniya ba ma a iya zauren da kawai mm. ba sannan kuma ba ka so ka fahimta sannan kuma in sunan gaskiya kake yi in aka gyara maka karatun nan ka dawo ka faɗi ashe ni ne ban gane ba in gyara amma kana siyasa da addinin annabi hmm. akwai ta kai idan na ce zan faɗi irin yadda wannan karatun yake damuna zan fita akan topic bayan haka sai jiya da abu sai na kira su a waya na kira su a waya ina kokarin mashi wa'azin ya ji tsoron Allah muna sauraron karatun shi muna sauraron karatun malam Abbas saboda haka duk karatu da yi malam Abbas yana warwarewa kuma warwarewa na ilimi kuma na tabbatar mai da cewa masu ilimi suna gane karatun malam Abbas alhamdulillah na'am ya dawo jama'a ya dawo uh, network na ga wurin su ne da Allah alaikum wa alaikum salam bai kira a adina kira da Allah direct ba muna jin ka di. muna jin ka alaji dan yana yi ne don Allah kuma dan mutane su fahimta baya neman wani yana da wani ajanda na kuma an maka gyara bayan haka nan ka zo ka ajiye ƙalubale kan yan ɗari malam abbas ya amsa ya amsa ya da amsa an jaddada ma an ƙara jaddada maka kuma yanzu nan ma ba ka ma kawo maganganun sannan kuma ka daina suka da karya da kake yi ba saboda kana da 'yan gank naka masu addini da ra'ayi a can har da na yi maganganu mm. dai, kan nemi maganganu na yin zafi da yawa kuma na ce to wani lokaci ma tun da ni ba ba aushe ba ne ba na cikin ban iya expressing kaina da hausa wani lokaci sai na dan hada da turanci ko dai saboda dai duk dai ba yare na bane sai shi malam muhammad din sai yake nuna min da cewa to shi ya ji kuma ya yarda amma su abin da suke so satin ga zuwa idan suka yi karatu suka gama idan za a kira waya ba sa so kowa ya kira waya daga ni sai kai malam abbas duk waɗancan abubuwan da shi ya kalubalen da ya ajiye a tattauna su nan masu muna sauraron ka kake cewa ba za a yi adalci ba gaskiya na nuna musu haka kuma sai suka nuna min da cewa ba su ji daɗin maganan ba saboda in dai dan lokaci ne su za su ba da lokaci to in dai takaita maganan na ce hujja na shine yan uwan yan ɗari ku suna bugowa kuma za su bugo da maganganu da hujjoji masu kyau kuma bar a bari su yi landing shi lawan trayon ba zai ma saurara ba sai ta hawa shi ne a sai ta nuna cewa shi ya san karatu karatu ka kuma ai ba karatu haka nan wani lokaci ma karatu daban fahimta daban gaskiya tun da abun ya zama haka sati mai zuwa idan su suka yi karatu kai malam abbas idan na same ka ka turo min nomba wanda shi Eh, mm, mm, hosta na can Muhammad Malam Muhammad mai yin hosting na can Isha FM. Na. da kashi daga zargin cewa bayan adalci idan ka ba da abubuwa idan ka bu sai ku samu kuɗi magana da malam lawan trayon sai na ce a wannan ban yadda ba rana ne za a samu guda ɗaya a ajiye a warware wannan shubuha saboda mutane suna cikin shubuha sosai mm. akwai mutane da yawa wanda ba su taɓa karanta jawalin ma'ani ba kuma ba su taɓa karanta al'ukuriya ba kuma mu a zawiyan mu abubuwan ga da kake faɗi ba a koya mana ba taɓa gaya mana ba kuma wannan ba mu jin daɗin wannan karatu da kake yi to nan ne malam muhammad ya ce to shi zai sauke ni ba na so in fahimta amma in ina so in fahimta in samu sayyadi malam abbas sadauki sati mai zuwa ya tura min namba shi kuma sai in tura me ana gama program ni zan kirawo sai sayyadi malam shi ya kira sayyadi malam abbas sai ya faɗi abin da shi zai faɗi ko kuma shubuwoyin da yake ciki sai shi lawan turayen a nan ma kuma sai ce a ai ne ke da shubuhoyi ni in faɗi na ce a'a ni dai ban da kowane ni na fahimta saboda ina fahimtar karatun malam eh, Abbas Sadauki saboda haka ta haddin da suka baya kenan na ce to sha allahu bari in kira malam Ibrahim ta ƙasa sai Allah kuwa da ikonsa yau da yamma ya samu ya ɗauka kuma gashi yanzu na samu na isar da sako ya sai da saka da alkhairi Allah ya saka da alhairi da wannan kokari namijin kokari da kai mun ji daɗin sa kwarai da gaske Allah ya saka da alhairi dan yana da kyau sun sani sun san tahaddin da muke bayarwa amma wani lokacin suna kau da kai amma kuma suna mantawa a karatu suna karɓar saƙonninmu da muke badawa suna karɓa so kuma abin da muka sha faɗa ne ba wani sharaɗin banza da za a saka ga yayi sai na shirye abin da muke fatuwar lawan tirayam a Kano yake ni ma a Kano nake lawan tirayam a Kano yake nima a Kano nake mun taɓa yin muƙabala da 'yan izala su suka ba mu masallacin da za mu muƙabala da ni da malam ibrahim muka je muka wakilci ɗariƙar tijjaniya akwai wasu a izala anas as-salafi da da wani murtaza an-na'isi suka wakilci bangaren izala su ne masu masaukin baki su ne masu komai muka je muka yi mukabalan nan lami lafiya muka tashi a wannan masallacin nasu so kana kano ina kano muna da medias ɗinmu kana da medias ɗinka balle wani ya zargin za a tauye mai wata magana ko kuma za a hana shi ta cewa Sadaka eh. ka fito mu yi muƙabalan fili da fili mu mu ɗauka mu haska wa duniya kai ma ka ɗauka ka haska duniya yadda kowa bai da korafi A samar da alƙali minti nawa nawa za a yi. Minti nawa za ka yi jawabi, minti nawa zan jawabi, minti nawa za ka yi jawabi, minti nawa za ka yi muƙabala awa nawa za a yi ta a faɗa menene topics ɗin da za a tattauna mu ware mu faɗa a saka lokaci a zo a haɗu a haska wa duniya a gani wannan mu shine abin da muke faɗa amma in je wani host ɗinka wanda yake host ɗinka shi zai gayyace ni muƙabala yadda ka faɗa muna da mutanenmu da suka dinga zuwa suna kiran waya tun asali abin da ya sa muka yarda da kiran waya muna da mutanenmu da suka je kiran waya babu yadda za a yi lawan ya basu su yi magana sai dai a sai ya tunzura yadda za su faɗi wani abu sai a ce sun yi rashin ladabi ko sun yi ba daidai ba sai a sauke su wasu kuma ai bulokin ɗinsu ma a daina ɗaukan wayarsu a gidan so muna gaya musu su karɓa a zo a yi muƙabalan fili da fili ba a amerika yake ba ina kano a kano yake a kano na a cikin birni ya ce yake a nan aka binne cibiyarsa haka ya faɗa ni ma ɗan cikin birni ne na kano da wahala tazara inda nake da inda yake a samu kilomita biyar yana da wahala to a haɗu a haɗu alƙalin ma ya sa nasu na izala alƙalin in kuma biyu za a sa in sa namu ya sa in sa nawa ya sa nasa a saka a faɗi minti nawa ne su duba tayan wannan ya magana wannan ya magana a haddade maudu'an da za a tattauna mu bashi maudu'an mu ya bada maudu'ansa dama ya sha bamu nasa ma magana ce ta fana'i magana ce ta jazaba su ne yake korewa yake karyatawa to mun karɓa mun ce jazaba akwai ta a addinin musulunci tabbataccen abu ne ya fito mu zo mu nuna mu kuma mu nuna masa inda muke da muke da korafi akan abubuwan da ya faɗa wanda za mu ce ya kare mu faɗa masa namu a zo a haɗu shine magana amma wani zilla zilla wani ko a tafi wai ni ina ana host dina a peji kamar na sarki zaki kuma yana batun cewar zan bar nawa in tafi gurin sa in je in kira shi a waya na ina jin ka alaji, alaji umar wallahi ma ma kaga wannan zaman nan da aka yi wallahi a ta mata sai da suka ce inna lillahi dama haka mutanen da suke fahimtar addini ai ba wani ba wani zage zage ko abin nan ba har ita har wasu mata suke ce mun ai ko wani mawaki ma yakan ce akan kira mijin iya baba balantana an ce hadisi an ya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aura me eh, sayyida maryama menene zai kawo wani kazafi kuma da wani kaji kajin maganganu ai magana ya kare annabi muhammadu ya zama baban annabi Isa kwarai kwarai wallahi wannan zaman nan da aka yi mata sun fahimta hmm. To dalilin da ya sa ba su son zaman kenan saboda in an zauna mutane suna gane inda gaskiya take an yi zaman malam Munir da malam Musa Asadu Sunna a wannan fejin shi ma an karke an daddale matsalar kaga yadda ta kaya a lokacin. Sosai sosai. Sosai lokacin da aka dinga yi na eh, hasadin sunna da su malam ah, munir a lokacin da ma dinga doko littattafan shan ibrahim batun su kun faya kunu da mai wallahi duk mun gane gaskiya suka dauki magana in ba ka da imani da nisan tunani za ka ji kama a shekan irin wannan idan kake ga magana na yin nan kai kana yin nan kuma malami ba ka da tsoron Allah wallahi lawa ya ji tsoron Allah ba ina aika mai da Allah ya yana tutan mu anan sai wallahi yana tutan gaskiya yana tutan al'umman Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne tutar da masu yanzu nan kaga yanayin da ake ciki ba kowa ke samun lokacin zuwa islamiyya ba tambayoyi ne yake ma mutane yawa mutum na da shakka zai je tambaya kaje kana me kana mai fata wanda ba shi ne hmm? karatun da ake sa a duniya haka mutu zan ga playing wannan karatun ana ta da kai a kabari ana ce maka wallahi wallahi ba shi yayi magana ba ga wanda yayi magana kana daukan wannan abun kamar karamin laifi how can you wallahi carry somebody eh, eh, quotation an ka zo kana kana maka ma wani wallahi wallahi kuwa ai ba Allah ya sa mu wallahi gaskiya musu yawa kuma wallahi addini yayi sauki ne suke wannan abu gaskiya ne Allah ya sa mu dace. Ibrahim, Allah ya saka muka da alheri. Allahumma Allahumma Umar muna godiya da wannan muna godiya da wannan kokari da kai. Muna godiya kwarai. Amin amin dan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka muka da alheri. Kuma mu anan ne ga muna murna da kai muna son ka sosai. Kani da Allah wallahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah Salam Sheikh na karshe insha Allah shi yasa mun ji abinda mudakalar karshe kuma mu ya duwa mu. To Malam Muhammad abin ya bada dariya wai yaro ya tsinci hakori abin dariya. <laughs> Ashe dai wancan mutumin yana jin Hausa. <laughs> Iko Allah. na biyu ala gafata malam malam muhammad ga dai wannan ya nuna maka halayensu kaga kai kai kanka yanzu kai masa kalubale sun kasa amsawa yau fa a tsarinmu na karatu ba za mu amsa kiran kowa ba sai nasu amma sun kasa zuwa to tunda ba za su iya zuwa nan ba sun tsorata abin da muke cewa inda gaske su malamai ne su karantar da mutanen su jawahirul ma'ani su ji fassararsu daga bakinsu shi nan kawai maganar ta ƙare su karantar da mutanensu jawahirul ma'ani a fejin nasu a ji fassararsu daga bakinsu shi nan. domin Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama fa in ka fa kulli amali wa lakum amalukum idan sun ce ƙarya kake to ka ce in yi nawa ku yi naku sannan qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil ka ce ya ku mutane na ku yi aiki a inda kuke nema aiki nake kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qul i'malu فسيرى الله wa ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة bima kuntum ta'malun Ka ce ku yi aiki Allah zai gani annabi zai gani muminai ma za su gani kuma a ƙarshe za a maishe ku zuwa ga masanin gaibu shine Allah subhanahu wataala kuma zai ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa da haka mu abin da muke cewa ko su wa'annan ko wani shehun tijjaniya yanzu zamani ne na social media ba sai ya zo tashan mu ba shi ma ya buɗe tasa amma ya karantar da jawahirul ma'ani kuma su buɗe layi yadda muke buɗewa ake mana tambaya su ma su buɗe mu ma za mu zo mu yi tambaya mu ji to anan ne al'umma za ta sani amma inda matsalar take shine duk hanyar da za su bi su ɗau hankalin mutane a daina wannan karatun ita suke so kuma ta kiwa kuma mutane sun zira musu ido ku ba ku yi aiki ba sai wasu suna yi kuna cewa ba haka ba ne. ya kamata inda gaske ne jawahirul ma'ani littafin ku ne a yadda kuke da'awa kun fi mu sanin sa to ku karantar da al'umma kuma mana su ji daga bakin ku su ji meye gaskiyar daga bakin ku to wannan ni shine kalubalen da nake daɗa yi musu in dai sun isa kuma da gasken malaman ne sun haifu